Salatu wasalam ala rasulullah masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku a yau sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar kullum muna tare da sheikh abdullahi usman umar gadon kaya muna yi wa akramakallahu barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da yammacin wannan rana mai albarka barkamu da kasancewa a wannan fili na amsoshin tambayoyi a masu iyali da kuma shawarwari da ake basu bismillah to ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin my husband doesn't have time for us always busy on phone and outside ta he comes home late my problem with him is he doesn't pray Fajr until 7.30 when he goes to work no any marital appeals like sex he is stingy and he doesn't know how to interact with people I am tired and I want to go, I want to go back to, uh, to my parent house. Please, I need your advice on what to do. To, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hubat. Wannan ‘yar uwa <clears throat> tana tambaya ne akan larurar da ta fada na cewa Allah ya jarabe ta da wani miji da baya kula ta. baya kula ta babu alakar aure tsakanin tsakaninsu aikinsa chatin da waya sannan kuma shimfiɗa ba ta haɗa su ga rowa da yake da ita baya taimakonta so ita gaskiya tana ganin za ta koma gidan iyayenta za ta rabu da shi ta haƙura da auren shine take neman shawara kafin ta tafi to daman kamar da aka sani wannan shiri namu muna amsa wasu daga cikin tambayoyi kuma masu iyali musamman iyaye mata da suke cikin wani hali na kunci da matsi suna neman shawara da kuma su mazan ma waɗanda allah ya jarabe su da fanɗararrun mata su ma sukan turo da neman shawarwarinsu ya kamata su inganta zamantakewarsu na aure kamar shirin yana mai da hankali ne akan kyautata zamantakewar iyali tsakanin miji da mata so shawarar mu a nan gare ki a lalle kin shiga cikin jarrabawa kuma dole a tausaya miki a cikin wannan yanayi da ke ciki amma matsala ta farko shine ne ba kwa yin shawara lokacin da za ku zaɓi mijin aure ba kwa shawara lokacin da za ku zaɓi mijin aure ya kamata mace idan za ta yi aure ta rinka neman shawara wani irin miji ya kamata ta aura kin ce kin aure mijin da ko asuba yi baya yi baya tashin sallah asuba sai baya yi ne gaba da ko sai sai bakwai da rabi sai bakwai da rabi shi dan bakwai da rabi ne ba ruwan su da fita sai je office sai je je office dan office kika aura sannan kuma garuwa ruwa baya bayarwa kasan na sha faɗa cewa su 'yan mata su rinka kula duk wanda ya zo neman ki kika lura hannunsa a makale yake <laughs> baya sakin al'amura to ni dai a shawara ta ki bi a hankali gaskiya warai da gaske ba koya muku kwaɗayi muke yi ba amma ya kamata namiji da yake neman mace ya zama yana faƙi yana bayarwa yana taimakawa shawara ta da nake so na baki shine ki ƙara haƙuri a ci gaba da yi masa nasiha da bashi shawarwari don ya zama <clears throat> mutumin kirki ki ci gaba da umartan sai rinka fita sallah a asubahi kullum sai kin tashe shi ya rinka fita sallah a subahi sannan kuma ki rinka masa abin da za ki ji da shi daɗi ki ɗauki hankalinsa lokacin da wayarsa take hannunsa yake chatin ɗin sannan kuma ki sanar da iyayenki ki sanar da iyayensa ki ci gaba da addu'a ki ci gaba da roƙon allah baraka ta'ala um, kuma ki ba shi lokaci kada ki gaggawa yanzu ne mun baki shawara ki ci gaba da wannan kina addu'a ke kanki ki gyara mu'amalarki da shi sannan kuma ki rinka masa bayanin laifuffukansa kuma ki rinka kyautata masa mu'amala ki rinka nuna masa kyama da ƙin wannan abin da yake yi na ƙin fita sallah da kuma rashin baki lokaci da time um, our sister uh, we don't know where are you calling from or where are you sending the question from but it's, it seems that you are understanding Hausa, but you are not able to explain or express yourself in Hausa. That is why you wrote your question in English. Let me try to summarize what I have said in Hausa to English to you to get it very clear. You've said that your husband doesn't have time for you. He's always busy, busy doing something else. He's not taking care about you and about his children, and he is uh, stingy. He is not giving, and he is not understanding. He's not accommodating. It is really very very bad, and it is really unfortunate and it is also pity. So you are saying that you are thinking to leave him, to go out from his house, to go to your parents' house, to leave your marriage because of such problems that you have mentioned before that he is a you are occurring or is occurring in your house. So please and please let me use this opportunity to give you a piece of advice not to allow your husband or not to allow shaitan to destroy your marriage please i know that what your husband is doing is really really very bad and it is not acceptable in Islam and uh, I know that inshallah ta'ala Allah will make it easy for you in the future uh, try to uh, to change your habits the way you are behaving with him try to accommodate him you try to take care about your husband give him you your time maybe you are not giving him your time that is why he is always busy chatting chatting with some girls friends and uh, so on and so forth so try to take his time or take your time to give him what he, he likes and also call the attention of his parents, call the attention of your parents in that particular issue that is paining you, which you say that your husband is not taking care about you and he, he does not more give you give you any time in his life. Interact with his parents, interact with his friends and maybe if he has ulama call his ulama call the attention of his ulama discourse with them tell them what is uh, paining you what your husband is doing which is which is bad i'm not advising you to leave your marriage or to ask him to divorce you it is too early let us uh, give him ample time pray for him. Maybe inshallah he will quickly change his habit. InshaAllah, tabarak wa ta'ala. So that's uh, some piece of advices that I may like to uh, uh, convey to you. I hope inshallah ta'ala you will take it easy and we are going to put you in our special prayers May Allah subhanahu wa ta'ala help you and may Allah guide you and make it easy for you. Thank you very much. Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba bayan sallama ta ce tana so malam ya ja hankalin mijinta ya kasance yana alaka da mata ta ce wanda kiristoci ne ma na wajen aikinsu wanda ta kai har hira yake zuwa wajensu ya siya musu shawarma da sauransu su fita ta ce har bidiyo da hotuna na tsaraici suke tura masa a chat idan ta masa magana hakan ba kyau shine yake mata barazana saki to inna lillahi wa inna ilaihi yau dai fatawoyin namu mun buɗe su da matsaloli ne da damuwa yan uwa musulmi kun ji abin da yar mu take ciki mijinta yana neman mata har ma alaka yake da arna waɗanda ba musulmi ba kuma idan ta yi musu magana ko ta yi masa magana yana mata barazanar zai sake ta to ke ma dai shawarar da zamu baki kamar yadda muka ba wa 'yar uwarki ne ina so na shaida wa 'yan uwana mata wallahi <laughs> a iya experience da muka sani da yawa yawa daga cikin mata ba duka ba suna fama da irin wannan matsaloli da mazajensu ba sa ba su lokaci sai su ta alaƙa da mata na waje wani baya zina amma gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare a kan matan waje kuma ya watsar da matarsa ta aure wani kuma hazzina yake wani fasiki ne wani matar ta sani ba baiwar Allah miskiniya wani kuma matar ma ta sani mazinaci ne amma bayan da za ta yi shi yanzu tsakani da Allah a ce mutum musulmi ya zo yana alaka da mata ko da mata musulmi ne ma da ba nasa ba bai halatta ba ballantana ya zo yana alaka da da mata waɗanda suke kafirai gaskiya na tausaya miki kwarai to amma ga hanyar da za ki bi wajen warware matsala a zaunar da shi a fahimta masa bayanin wannan abin da yake ba daidai ba ne haramun ne duk namijin da yake soyayya da wata matar da ba ta ba ta aure lalle haramun ne kuma yana soyayya da ita shi ba aurenta zai ba lalle haramun ne to shin da shi kan musulmi ne ai daman ma ba ba auren mace kirista zai ba to sannan kuma kina yana miki barazanin zai sake ki to idan bayanin ke da zaki masa zai jawo ya sake ki to ke karki mai bayanin ki saka baban sai masa ko abokin sai masa ko malamin sai masa ko idan yana da 'ya'ya ki sa su rubuta mai takarda ce baba irin abubuwan da ake da Allah muna neman alfarma a gyara saboda girma ya zo maka mu ma mun girma ana mana yarfe a titi cewa ubanmu yana aikata mummuna abu tunda yana barazanar da sake ki kuma kina son auren ki to ki daina gaya masa sannan kuma ki kara da addu'a mata ina gaya muku yawaita addu'a zaman aure baya yiwa sai da addu'a mata ku yawaita sadaka ku yawaita roƙon Allah ku sa a rinka muku roƙon Allah akan mazajen ku ku rinka fa roƙon Allah baraka ta Allah ya raba ku da sharrin mazan wannan zamani mutum zai zo shekara ashirin da ke wallahi wallahi baya tunanin ki ya zubar da ke kin zama baki da amfani da ka ke haƙuri ki je ki ta addu'a shi ma dai mu ba shi lokaci mu ga wataƙila ko Allah zai mana wani abu Allah ya shirya da shi Allah ya ganar da shi wallahu alam Allah da tambaya ta gaba ta ce don Allah malam yi wa iyayen miji nasiha ta ce wallahi suna cutar da yaransu maza a yadda ta faɗa da iyalansu ta ce mahaifiyar mijinta ce take ɗauko jikokinta tana ɗora masa hidimarsu sakamakon haka sai ya zama ba iya ɗaukan nauyin iyalansa iyalan nasa shine jikoki kamar jikoki kamar ƴaƴan da ba ƴaƴansa ba mana jikokinta ita ita yawa sai ta mm. ɗauko ta ɗora masa eh. to gaskiya ne abinda wannan da cijiya ta faɗa ko wannan mata ta faɗa baiwar Allah ma'ana ana samun wasu iyaye kunci ana samun wasu mazajen Allah ya jarabe su da iyaye waɗanda suke masu wahalan sha'ani mm. yanzu kai ga nauyin iyalinka ga kuɗin makarantar 'ya'yanka ga laruran matanka da ka auro ga biyan kuɗin haya ga kai kanka matsalolinka na rayuwa Allah ya jarabe ka da mahaifiya sai ta je ta ɗebo jikokinta ba fa 'ya'yanka ba 'ya'yan ƙannanka da yayyanka jikokinta 'ya'yan ƙannanka da yayyanka su kuma fa suna da nasu iyayen sai a ɗauko a zo a loda maka ya zo ita wahala a kansu shi kuma a hana shi ya iya ɗaukan nauyin 'ya'yan nasa na wajibi to da ke ce kike da kuɗin ko kuma ke kike abin sai mu ce ba wajibinki ne kula da wannan jikoki kuma shi mijinki ki gaya masa ba wajibinsa ba ne ya kula da wannan jikoki ya tauye hakkin 'ya'yansa da na matansa kuma ya zo ya faranta wa 'ya'yan wasu ko manzan Allah ce a cikin hadisi khairu sadaka an zahri ghinan mafi alherin sadaka ita ce bayan gida ya wadata mutum ya yi da aka surukarki mahaifiyar mijinki abinda ta yi ba daidai ba ne kuskure ne matukar mijinki yana da karancin samu an zo an takure shi yana wahalhalu akan 'ya'yan wasu kuma shi bai iya ɗaukan nauyin nasa 'ya'yan da matan ba amma ki bi a hankali wajen yi masa bayani don za ki iya samun matsala tsakaninki da surkarki kada wani sati ki rubuto mana ki ce surukarki ta sa ki a gaba za ta kore ki daga gidan aurenki idan kika yi wasa wannan jikokin za su zama sababin aurenki wallaki ki samu mijinki a ɗaki ki lullube shi ki rufe shi ki ce masa muna fa cikin matsala ka sani a shari'a ya kai mai gida nauyinmu da nauyin 'ya'yan nan naka shine na farko sai ka fara wadata mu kafin ka je ka wadatar da jikokin mahaifiyarka alhali suna da nasu iyayen ba su kula da su ba amma ita don tana son ‘ya'yanta ta ɗauko ta ɗora maka wahala ya kamata ka gyara kuma ka tambayi malamai idan hankalinsa ya ɗauka alhamdulillah kin ci nasara in ku ya hauke da fada bai gane ba zuba masa ido ki ci gaba da hakuri da abin da Allah ya hore Allah ya yi muku Allah ba ku mafita Allah ya saka da alkalmi ta baya ta gaba ita ma neman shawara take da addu'a ta ce duk zaman hakurin da ta yi da mijinta lokacin kafin ya yi kuɗi kamar yadda ta faɗa yanzu bayan ya yi kuɗi sai ya ƙara aure ta ce yana nuna mata bambanci tsakaninta da amarya ta ce duk wata mu'amala aure ya daina yi hmm. wai sai ta ce mata ta kula da 'ya'yanta lokacin ta ya wuce inna lillahi wa inna ilaihi wai dama na yin haka <laughs> gashi dai ta rubutu Allah sawai Allah miki albarka kulawa da mijinki kika yi da kika yi lokacin da kuke cikin talauci da shi. daman ɗaya daga cikin sakayyar da mijin wannan zamani zai yi wa matarsa shine in ya samu kuɗi ya ƙara aure da kake dariya ba haka bane ai wannan shine abin da maza suke yi Allah ya shirye da mu gaba ɗaya <laughs> ɗaya daga cikin zan faɗa zan maimaita ɗaya daga cikin sakayyar da namijin wannan zamanin zai miki ke ki tabbatar idan ya samu kuɗi in dai ya samu wadata sakayyar da zai fara buga miki shine ya buga miki kishi a gadon bayanki ba zai bar ki kuci kuɗin nan ku more ba ba zai zo gina miki yalwataccen gida na motar hawa da abinci ya kula da 'ya'yanki da makarantarsu da a'a babban abin da zai fara tunani sai ce bari ya ƙara aure haka mazan wannan zamani suke sai kaɗan daga cikinsu sai ke haƙuri abu na biyu kina kukan ya ƙaurace miki shekaru lalle wannan mijin naki yana da ƙarancin tsoron Allah kuma ina shaida miki sai kun tsaya da ke da shi kun yi hisabi a gaban Allah duk namijin da ya ƙaurace wa matarsa a shimfiɗa wallahi sai Allah ya tambaye shi wallahi sai Allah ya kama shi kuma Allah ba zai bar shi ba kuma rayuwarsa kar ya taɓa tsammanin fa zai samu biyan buƙatarsa yadda yake so a wajen Allah tunda shi ma ya tozartar da hakkin Allah na iyalinsa a kansa yanzu mazajen da kuke ƙauracewa matanku so kuke su je su yi zina mazajen da kuke ƙauracewa matanku so kuke kuga suna alaƙa da mazan banza a waje wallahi wannan satin wata mata ta bugo min take fatawa kuka take yi tana zubar da hawa ta ce malam mijina ya cuce ni ya zalunce ni me ya miki ta ce wallahi malam ya ƙaurace min nayi nayi nayi nayi yanzu in tsuguna Allah annabi ina neman alakar auratayya da shi ya ce bai da lokaci na ta ce malam ciwo nake ji larurori a jikina na je kuma likita ya ce min gaskiya wannan larurar tana da alaƙa da cewa da mijinki ya miki kuma mun faɗa a karatu a baya ƙauracewa da mazaje suke wa matansu yakan sabbaba musu ciwuka da dama irin ciwon mara ka ga mace kullum tana kame da karkashin cibiyar tamara ta tana mata ciwo tana birgima ta rasa inda za ta yi gashi da shegen ciwo ba daɗi ba wata ƙwaya ko maganin da za ta sha ya warkar mata da wannan abun in ba ta samu alaƙa da mijinta na aure ba lalle mazaje kuna zalunci lalle kuna shiga hakkin matanku yanzu wannan bawan allah cewa yi wai lokacinta ya ƙare lokacinta ya wuce ai lokacin mace baya wucewa yi tun da dai tana ƙarƙashin aurenka da ka haƙƙul jima'a haƙƙin saduwa dole ne matuƙar kana da lafiya to ba za ka zo ka ɗauko 'yar mutane ka cutar da ita ba don haka shawara anan ne, duk wanda kika san idan ya yi wa mijinki magana zai ji magana nan ki je ki kai kukansa cikin ladabi da biyayya da girmamawa ki ce a taimaka miki ga halin da mai gidan ke jefa ki za ki shiga cikin halaka idan bai yi ba ki gaya masa to ba za ki iya jure wannan situation wannan yanayi ba ba za ki iya haƙura ba ya mai gida idan kin ga da dama kina da ƙofa idan kun rabu da shi kina da yadda za ki yi to kawai ki rabu da shi ya sauwaƙe miki ya baki takardar ki ƴaƴan da kuka haifa Allah sa musu albarka ki je ki wani aure ba za mu baki fatawa mu kyale ki da mijinki na aure ya jefa ki a bala'i ki je kina zina ba wallahi akan mukallawa injiniya akwai fatawar da aka yi mini tun mijin yana mata wannan abun ina ta ta hakuri ina ta ta hakuri mm. na ce ta hada da mijin nan in masa nasiha ce malam bai zai yi ba auren zai mutu wallahi sai shi wata ran matan nan tace malam abin da fa ake gudu ya faru na ɗauki lokaci tana kira na tana kokanta mu ta shawarwari da dabaru dai tace wallahi malam na kasa hakura iyayena ba za su fahimce ni ba na je na yi wa uwata bayani ta ce ni mara kunya ne malam ka ji tunani irin na iyaye na wannan zamani wai irki ta zo ta yi miki bayanin cewa mijinta ya ƙaurace mata a shimfiɗa wai ki hauta da fada ki ce wai ba ta da kunya kuna cutar da 'ya'yanku kuna zaluntar su ba daidai ba ne ta ce wallahi malam abin da ake gudu ya faru ni fa gaskiya wani abokinsa ya ɗauke ni ya je ya yi lalata da ni kuma malam ina sane ta ce wallahi malam sai da na gama abin ya zo ya dame ni ta ce malam ya za a yi yanzu wa ya jawo mata wannan mijin ne ta ce shekaru tsakanina da shi a shimfiɗa shekaru baya kula ni wannan matsalar ta ƙauracewa matan fa duniya ku sani al'umma ku sani maza fa suna azabtar da matansu suna ƙaurace musu wallahi da yawa daga cikin maza akwai waɗanda azzalumai ne suna cutar da matansu ba sa biya musu bukata ta shimfiɗa kuma wajibi ne lallai a ɗauke musu kewa a yaye musu masifa a yaye musu wannan matsi da suke ciki yar uwa muna miki addu'a Allah baki mafita Allah kuma ya yi matukar mace ta gaba za ta iya jurewa ba ita ce amsar kika ga zaki halaka to ki kashe auren ki nemi ya baki takardar ki kurin Allah ya baki wani namiji wanda zai kula da ke wani kuma injiniya malam bai da lafiya ne ya ji ya yi ta ciye-ciye da shaye-shaye ya kashe kansa gaba daya ko ka ce ya expire kuma ya tara mata a hakan fa mutum bai da lafiya sai ga yarinya budurwa wai sai je wai ya ƙara aure wata mata ta ce yanzu mutumin da sai da tsakanin mu da shi a shekara bai fasa kaza yake alaka da mu a shimfiɗa wai shine wai zai ƙara aure haba da Allah Allah ganar da su da saka da alkhairi wannan take cewa majinta mai adalci ne sosai ta ce har ta samu matsalar taɓin kwakwalwa ma amma ya ci gaba da zama da ita hmm. shine take tambaya shekarar su goma da aure yaran su hudu ta ce ba ta taɓa samun sauyin wani hali ba ta ce sai ma dai abin da ya karu wajen kyautata shine take tambaya idan Allah me za ta yi ta saka mishi da abin da ya mata gaskiya ne kin yi kokari kuma yayi kokari ke kuma kin zama yar arziki yar albarka kaɗan kike a cikin mata wanda ya an musu abin alheri suna tunawa wasu suka rana ɗaya da ka musu abu na kuskure to za su yaga ka abinda za ki masa ki ci gaba da kyautata masa ki ci gaba da yi masa biyayya ki ci gaba da yi masa addu'a duk abin da ka san mijinki nan yana so ki je ki aikata inda ba sabon Allah ne ba duk abin da kuma kika san baya so yi kokari ki daina tunda har kin shiga larura bai watsar da ke ba kuma muna miki addu'a wannan miji naki Allah masa albarka ke ma ko muna miki addu'a Allah kara miki lafiya wallahi alam Allah saka da alkari wannan soja ne rubuto tambaya ce da Allah wai me falala aikin soja da ake biyan sa albashi duk wata sannan kuma yace suna so da Allah a ja hankalin direbobin babban mota suna yawan zagin su eh, a wajen aikin su kenan aikin soja bai da bambanci da sauran ayyuka da mutum zai je ya nema ya yi a ƙasa aiki ne da mutum ya yi ake biyansa albashi a matakin farko kenan amma aikin soja zai zama yana da falala ko ɗan sanda ko immigration idan mutum ya da kishin taimakon al'ummarsa da ba wa ƙasa tsaro da ba wa ƙasa tsaro wannan tabbas za a samu falala sama da sauran ayyuka kinan ya danganta falalar ya danganta da wace niyya ka shiga aikin sojan wani ya shiga aikin sojan dan ya je ta shan giya yana shan giya wani yana aikin soja yana neman matan yaransa ko yana neman matan abokansa a bariki wannan yana da wata falala bai ta wata falala sai sharri da ya dora wa kanshi da haka duk sojan da ya yi dan Allah dan kishin addininsa ya ce bari ya shiga ya ba wa musulunci agaji da taimako kun san wuraren da kun san wuraren da za ku ba wa musulunci taimako da agaji duk soja ya sani ba sai mun sharhi da bayani ba kuma kun san cin kashin da ake wa musulunci da musulmai a wuraren da aka samu dama da aka duk wani mai aikin ɗamara da ya shiga da sunan zai ba wa addininsa kariya zai taimaki al'ummarsu to yana da falala ta daban wanda ya shiga don ya ba wa ƙasa kariya ana kashe mutane bari ya je Ribatu. ya je ya tsare hanya ya tsare ƙasa a kawo farmaki wa ƙasa su meda to wannan sakamakon sama gidan aljanna ne kamar yadda manzon Allah salsan ya yi bayani akan falalar Ribatu. da aka sojoji su gyara niyoyinsu musamman musulmi daga cikinsu ku tuna da ƙofofin da musulunci yake buƙatar taimakonku ku kaga bil munasaba ko jiya wani dan uwa soja ya kira ni ya girma a ciki Ya ce, malam zan bar aikin nan me yasa ce malam matsaloli sun yawa a ciki nace to ranka ya dade akwai aikin da babu matsala a ciki ai ba aikin da ba matsala a ciki in ka bari ka koma dan sanda matsala in immigration matsala in custom matsala in kasuwa ma ka bude matsala in kaza nace karshen sa mu malaman makaranta ma muna cikin matsala mu ma ne ma muke mu bari ba wani aikin da yake baya cikin matsala in noma kake ma matsala yanzu kana noma sai ka ji gwanda ka bari ma so kuskure ne mutum yana aikinsa yana sana'a sai ce zai bari kuma anan nake amfani da wannan dama yana shaida wa duniya cewa wallahi sojoji sojojinmu musulmi a najeriya musamman manya-manyan su wallahi da suke rayuwa a kudu wato hidimar da suke wa addinin musulunci wallahi wani lokacin ba za ka kwatanta shi da attajiranmu da suke nan ba arewa ku je ku bincika ku ji ina faɗa ina mimita hidimar da manya-manyan sojojinmu suke yi wa musulunci a kudu wallahi wani lokacin ba za ka kwatanta shi da hidimar da attajiranmu suke ba aiki suke fafirwa musulunci wa addini misali a kudu yawanci za ka ga duk inda ka ta fara masallacin juma'a sai a ce ai wani babban soja ne da aka kawo shi nan kwamandan kaza ya gina masallaci amma mamaki ka ji kwamanda ya je ya gina musulmi masallaci kuma ba za ka san soja yana son addinin musulunci ba sai ka je kudu ni mamakin da nake yi sojojinmu da suke rayuwa a kudu kishin musuluncinsu da addininsu wala ba za ka kwatanta su da wanda suke nan arewa ba sojoji daga cikinsu har fita da awa suke yi duk saturdays and sundays hmm. a duk wata kwana biyu suna ɗauka suna shiga lunguna da sakuna na waɗanda ba musulmi ba su saka kayan na gida a fita wannan ni fa na je ne na gani kuma an fita da ni ina ji ai da kai muka je fita ko eh mun taba zuwa tare da gaske ka duba malam zaka yi tuna iya masallatan da aka nuna ma aka ce sojoji suka yi da yawa da kwamiti kwamiti na masallaci sai ka ji sojoji kwamiti kwamiti na da'awa sai ka ji sojoji kwamiti kwamiti na taimakon marayu sai ka ji sojoji wa yake ɗaukan nauyin biyan albashin limami a kaza wani babban soja ne ga kuma akwai malamai a cikinsu kuma da'awa ka ga soja babba sosai yana da'awa yana hudu ba yana firi hudu ba yana kaza da sauransu ni dai gaskiya a zuwa na kudu Sheikh bin Usman hafizahullah wa ra'ahu shi babban shaida ne ya san da wannan ya sha kuma bayani akan irin waɗannan abubuwa dole ne mu jinjina wa manya-manyan sojojinmu da suke rayuwa a kudin har da wanda suke arewa ma suna kokari irin nasu da kuma waɗanda suke aikin nnpc su ma waɗannan mutane allah musu albarka a kudu musulunci yana samun taimako sosai da duk kamfanonin man nan da kake gani yawanci zaka ga manyan su musulmi su ne suke ɗaukan gabaran taimakon addini saboda me yawancin musulmin da suke rayuwa a kudu za ga talakawa ne yan neman kuɗi ne yan sana'a yan cirani da haka ina musulmi suke samu su gina islamic foundations su gina manya-manyan masallatai su gina makarantu wallahi yawanci ma'aikatanmu ne na gwamnati da wanda suke aiki a kamfanoni irin na shell da irin waɗanda suke aiki a kamfanonin mai wanda suke aiki sojoji wanda eh, custom custom immigration immigration wallahi suna ƙoƙari jama'a wannan ni dai abu ne da na gani kuma gaskiya idan mutum abin alheri ya kamata a yaba masa da Allah muna jinjina muku kuma ku ci gaba da taimakon musulunci da musulmai tabbas kun yaye musulunci hawaye saboda ina musulmi za su samu wani kuɗi daga arewa su je su kai taimako kudu zai wahala Allah ganar da mu Allah kuma ya saka da alkhairi Allah samu dace. Madatan tambaye ta tabi yake cewa yana so a ji hankalin direbobin babbar mota suna zagin su saboda laifin wasu daga cikin su. To gaskiya ne. Eh gaskiya ne gaskiya ne amma direbobin babban mota suna da matsaloli da sojoji wannan ko shakka babu amma kai ma dan uwana soja yan uwanka su ma wasu ba su kirki gaskiya ya faɗa wasu sojojin su ya kamata a yi wa'azi a ja musu kunne su ji tsoron Allah musamman da suke road block mm. suna wulakanta mutane wasu daga ciki ba duka ba amma akwai sojojin da kana ganin su gentle mutum ne zai zo ya aikin sai ya duba motarka kuma ya ma addu'a ma ya ce Allah kiyaye ni wala ban san iya adadin soja da ka zuciya ce Allah kiyaye a dawo lafiya ba zai respecting ɗinka girma amma wani kan bai da kirki wani da ya ganka ma zai ce fito ya wulakanta ka ya tozarta ka kuma yana yi ne ba dan Allah ba dan ka bashi kuɗi ko private mota ne da kai akwai a cikin ku waɗanda suke ɓata gari wanda sun lalata sunan aikin sun lalata manufar aikin kai da aka kawo ka ka ba wa ɗan ƙasa tsaro amma kai ne mai tsoratar da ɗan ƙasa kai da aka zo aka kawo ka ka kwato wa ɗan ƙasa hakkinsa amma kai ne mai kwatar hakkin ɗan ƙasa a hannun shi duk sojan da yake da irin wannan ɗabi'a yake da wannan hali na karɓan cin hanci da rashawa to bai gama lafiya kuma za ga ba albarka cikin duk abin da zai samu don haka ku daina cutar da mutane ku daina zaluntar su kuma kuma direban direbobin tirelolin ai ba kirki bane da ku da yawan ku wasu ba ku da kirki rashin kirkin shine rashin bin doka yaya za a ajiye soja ya tsaya rana ta gama dukansa tun daga safiya har magariba yana tsaye don ya baka tsaro ya taimaka maka wai sai ka zo wai ko birki ba za ka yi ba kaga yana daga oga ba birki ba sai ya kansu da yawansu sun sha buge musu road ɗinsu sun sha buge musu itatuwansu da drum drum ɗinsu sun sha kin tsayawa idan aka tsaye da su shi babban matsalar jami'in tsaro ka zo a hanya ya tsaye da kai ka ki tsayawa to zai ji a ransa zuciyarsa tana tafasa kai kuma kai waye wannan da doka za ta tsaye da kai ba za ka tsaya ba kuma abin da kuke wasu daga cikin direbobin tarelolin ba kirki bane da ku kuna da hali na reni kuna rena ma'aikata kuna kin bin doka da oda wasu a cikin kuma har suna kokarin daukan doka a hannunsu in sun ga ba kowa su wulakanta wani jami'in tsaro ni a fahimta ta a wannan tambayar sa duka bangarorin guda biyu suna da laifuffukan su fatan mu Allah ya ba ta ikon gyarawa kuma Allah ba mu lafiya zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashe gaba daya Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa saboda rashin kular da take samu daga wajen mijinta na tsawon shekaru ta ce shekara goma isa sai ta bar najeriya ta tafi saudiya aiki saboda ta dinga rufa kanta asiri da 'ya'yan da suka haifa to ita yanzu abin da yake damunta kullum mijin ne yake damunta wai wallahi ba ta taimaka masa shine abin yake damunta tana masifar ta ce ta mata yawa kullum maganarsa ba ta taimakon shi bai ya zai shine take tambaya ba ta shawara to shawara dai ku kun gina auren naku ne ba akan daidai ba yaya miji zai auri mace mai da ita kamar motar neman kuɗi ATM yaya miji zai auri mace mai da ita kamar ATM kawai zai rinka zarar kuɗi a jikinta ke kika wulakanta kanki ke kika yadda ya dora ki akan wani abu wanda yake ba shine ka'ida aure ba yanzu abinda mutane suke kamar da labari ya zo mana mutum sai zo ya auri yarinya gangariya da ya dan abin nan alaka da ita sai hana ta daukan ciki sai shi tafi saudiya tafi saudiya tana tafiya sai ƙara aure sai ya shimfiɗa mata duk watan duniya ta rinka kawo masa kuɗi dubu kaza wallahi mala abinda mutane suke kenan ina da yara malam ɗalibai ɗalibai mata da yawa a cikin wayannan wanda a irin wannan tsarin suka zo malam ya zan yi mijina ya ce kullum sai na tura masa duwata sai na tura mai ta ce uwata tana jira in tura ubana ma ya ce sai na aiko na kashewa kudin yara kudin makarantar yara ni ne kudin hayan ubana kudin maganin babana ga mijina shi ma ya sa ni a gaba ya ce gida ba abinci yara kaza wata ma da 'ya'yanta ma tsofai tsofai ta yi biyar shida bakwai haka za ta tsallaka ta bar 'ya'yanta ta tafi aikin tukari ki ji tsoron Allah na sha gaya muku yan uwa mata takari zaman nan da kuke a Saudiya fa kuna ganin kamar jin daɗi ne wallahi ba zaman jin daɗi ba ne sunansa zaman ɓata lokaci matuƙar baki tsaya kika kula da rayuwarki ba shekarunki za su zo su ƙare ba ki da aure ki zo ki dawo ki rasa mijin da zai zo ya aure ki ke ba ki tara 'ya'ya ba ke ba ki wa 'ya'yanki tarbiyya ba ke ba ki zo kika rayu cikin 'yan uwanki ba ki zo ki rayu cikin matsi ki rayu cikin wahala kullum abin da muke gaya ɗaliban mu waɗanda suke saudiya suke aikin kuɗi in kuka je kuka yi aikin kuɗi kuka tara 'yan kuɗin kuka mallaki gidan zama kuka ɗan samu jari to ku dawo gida a najeriya duk yarinya da ta dawo da ɗan jarinta a hannu wallahi kasuwa zaki ko nan mu ma nan kika zo wajen mu kika ce ga ki da 'yan miliyoyin ki kuɗi a ajiye kina neman mijin aure ko sati ɗaya ba za ki ba za mu aurar da ki saboda duk mijin da ya ji da ɗan maiko maiko a hannunki zai zo ya aure ki amma kin tara kuɗi kin sayi gida a Kaduna kin saka haya kin sayi gida a Kano kin saka haya kawai ki ta baki shawara ki ƙara sayan gida a Bauchi ki saka haya haka za ki ƙara rayuwarki ta aiki a gidan Laraba kina sayan gida kina ba da haya to ina maganar rayuwar aure ta sunna ina maganar ki tara 'ya'ya da za su yi wa annabi salati ina maganar jin ɗanɗano da daɗin aure babu to haka ake wannan yayi gwanda ma ba zawara wataƙila aurenta ya mutu Ba ta samu mijin aure ba ta samu ta ɗan fita ta je ta ɗan rage zafi wannan ɗan dama dama akwai zaurawa suna nan a zaune to in ta dawo Najeriya ma me za ta yi babu mijin aure to amma kuɗin ma ina ba ku shawara duk yarinyar da ta tara ɗan abin da ta tara ta dawo gida Najeriya ki zo ki zauna cikin yan uwanki wallahi yan takarin nan kuna ganin kamar muna cikin wahala ne a Najeriya morewa fa muke fa daidai gwargwado Najeriya fa duk duniya ba inda ya kai ta daɗin zama ba ku sani ba ne ba a wani bangaren fa amma Yanar kaki ba kaki ba kai inda yan kudin ka ne take da dadin zama to injiniya ya ce inda yan kudin ka ne Najeriya take da dadin zama <laughs> wallahi wani attajiri yake kwanan nan ya dawo daga tafiya ya dawo daga tafiya ya ce kai ya ce malam Najeriya akwai dadi na ce Allah bai haka ya ce aba malam ya ce duk duniya ba kasa mai dadi irin Najeriya akwai yanci akwai taka doka ka more <laughs> <laughs> da sauransu ala ayi hali a na sani akwai larura tana fitar da wannan yara mata su je su nemi abinci su je su nemi sana'a to duk wacce ta je ta nema don Allah ku tattaro ku dawo gida ku rinka tafiya ana plus and minus ku tafi wasu su tafi wasu su dawo wannan shine abin da yafi da haka mijinki abin da yake miki ba daidai yake yi ba ya takura ki kullun ki ta tura mai kuɗi haka kuma ke ma zaman da kike na zaman tara kuɗi ba daidai ke ba ko da yake ta ce baya ɗaukar nauyinta baya kula da ita to gaskiya wannan wace irin rayuwa ne ke kina saudiya shekara wajen goma a shekara ta biyu ma da tafiya ok shekara biyu da tafiya eh. kina saudiya to yaushe za ki dawo wannan wani irin aure ne ke baki biya masa umara ya je ba kuka dan hadu. ke baki biya masa hajji ya je ba ke kuma baki biya kika je ba wannan ba daidai ba ne zaman da mata takare suke yi da aurensu a saudiya fa akwai fa haɗari fa kuma an saba wa ka'ida ta aure da zamantakewa ya kamata miji fa yana haduwa da matarsa fa lokaci bayan lokaci ni akwai wadda ta kira ta ce ta fi shekara goma rabanta da miji kuma da aurenta ta wani wani irin zaman aure ne shekara goma baka tare da miji ku tattara kayan ku dawo gida ni kawai shine shawara ta Allah zai ba ku abin da za ku ci Allah zai rufa muku asiri mu ba gashi muna rayuwa a Najeriya ba mu mutu ba me a ciki mutum ya ta kyamar kasarsa mutum ya ci ƙin ƙasarsa kullum duk sharri wasu a ce najeriya wai ba za a taɓa faɗin alheri ba wallahi wasu sun taɓa zuwa wata rana je aikin hajji malam ya najeriya taku na ce haji hajiya najeriya mu dai gaba ɗaya yau ai an ce mutuwa ake na ce ƙarya ne ƙarya ne mu da ban mutu ba na ce ku daina sharri na yadda masu wahala suna wahala kuma a saudiya ma masu wahala suna wahala a amerika ma masu wahala suna wahala a niger ma masu wahala suna wahala a daina tsorata ku da rayuwa a cikin ƙasar ku ku tattara ɗan jarin ku ku taho gida ku yi kasuwanci Allah muku albarka Allah ya taimake ku Allah kuma ya agaza muku don haka ke ki tattaro ki dawo ki zaman aure ba maganar cewa duk wata ki je ki tura wa mijinki wani kuɗi yana ta tatsa ki yame da ke ATM Allah shirya da mu Allah ya saka da alkari tambayoyin suna da yawa mai tambaya ta gaba ta ce dan Allah a ja hankalin maza masu kwace kyauta ta ce mijinta ya bata kyautar kujerar hajji amma da suka samu matsala kawai sai ya ce ya karba abinsa ba daidai ba ne ko miji ko ba miji ba manzo Allah ya tsoratar da mu dangane da kwace kyauta yace al'aidu fi hibatihi mai yin kyauta ya koma a cikin kyautarsa ya kwace kalkalbi ya ƙi'u kamar kare ne wanda yake yin amai ka taba ganin amai kare aman kare da muni to kare ne zai yi amai sai zo tanda amai din da mm. ki gaya wa mijinki ga abinda annabi ya faɗa kuma duk namijin da yake ba wa mace wani abu ya ce ya fasa wannan ba daidai bane kuskure ne wallahi alam Allah saka da alkai mai tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin yin azumi bayan kwana ɗaya ɗaya in kai ɗaya sai kai huta a shigari kai ɗaya ya halatta ai azumi bayan kwana ɗaya ɗaya shine siyamu daud yanzu Allah ya faɗa cikin hadisi afdalu siyam siyam daud mafi falala a cikin azumi shine azumin annabi daud kana yasumu yawman wa yuftiru yawma yana yin azumi yau gobe ya sha don haka a je a ci gaba da yin wannan azumi azumi ne na bayan Allah masu tsoron Allah Allah gane da mu saka da alkari mai tambaya ta gaba ta ce mijinta ya aure ta amma uwar gidansa bata sani ba ta ce har zuwa yanzu kusan wata shida kenan baya kwana a wajenta in ya zo in ya zo baya wuce awa biyu amma ta ce bata taba nuna masa fushi ba saboda kada ta bata masa rai shine take cewa tana neman shawara tana cikin kunci to kin yi kokari Allah saka miki da alkhairi da wannan biyayya ga miji amma kunci kan ke kika jefa kanki kullun na sha faɗa duk matar da aka zo yin aure ta ta girbi kaskanci da kanta ta sayi kaskanci da wulakanci da kanta to za ta sha wahala a zaman aurenta ban ga dalilin da miji zai zo ya aure ki ba ke baki da kwana yana tsoron yana tsoron matarsa yana tsoron uwar gidansa wala ina mamakin yadda wasu maza suke rayuwa su ɗauki tsoron ɗan adam su sa a ransu kamar yadda suke tsoron Allah ka zo ka yi auren ka na sunna ba zina ba ba za ka iya gaya matarka ba kuma wai ba za ka iya zuwa ka kwana a ɗakin amaryarka ba wannan wani irin rauni ne wannan wannan wani irin wannan wani irin zalunci ne wannan to amma ba mamaki malam wataƙila da ya aure ta ya gaya mata ba zai ba ta kwana ba to duk matar da miji ya aure ta ce shi fa ba zai zo ya kwana a ɗakinta ba kuma ta ce eh ta yadda to wannan ta saryar da hakki ne hakkinta ta saryar a shari'ar musulunci kuma mutum yakan je ya nemi hakkinsa a wajen Allah a kiyama da ɗan uwansa ya cinye masa ne idan yana rike da wannan hakkin kuma bai yadda a kwace masa ba amma mutumin da ya ɗauki hakkinsa isariyar to ba zai tambayi kowa ba a tashin kiyama kuma ba wanda zai biya shi kuma mijinki bai laifi ba tunda da wannan sharaɗi ya aure ki duk da wannan sharaɗin na zalunci ne amma ke kika saya ke kika da ke kika girba kika ce haka to muƙaddara watakila ba da yaddarta ba watakila ba da izininta ba watakila ba da amincewarta ba mijinki ya zalunce ki mijinki ya kuma cuce ki to sai ki kokari ki bi hanyar diplomasiya tunda naga kina son mijin tunda kin ce ba za ki yi masa magana ba dan karin sai baci yau wata shida awa biyu yake baki a yi ne ya ɗebe sauran awanni yanzu wannan adalci ne ya koma za? ka ba wacce awa wajen goma sha wannan kuma ka ba ta awa biyu wacce ɗin da salatin annabi aka ɗaura aurenta wannan ma da salatin annabi aka ɗaura aurenta sunan waccar uwar gidan matar aure sunan ita ma wannan amaryar matar aure ka zo ka batta kamar baiwa kawai sai dai ka zo kai mata awa biyu ka zo ka biya bukata ka tafi zalunci ne wannan ki gaya wa mijinki kar ya bari ya mutu yana cikin wannan yanayi fa ba daidai bane kuskure ne Allah ya ganar da mu Allah ya amfanar da mu kuma ki ci gaba da yi masa bayani ki ci gaba da faɗakar da shi cewa ya dawo ya raba miki kwana ko kuma abin da za a yi ki je girin uwar gidan ki gaya mata ki ce ni fa kishiyar ki ce na gaji da riƙon kwana na da kike yi aure kai su je can su ɗari ta in suka gama gwabzawa kin ga daga karɓan kwanan ki <laughs> Allah gane da mu Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa yarinyar da zai aura ce sai ya gane tana da gemu da gashin kirji wai kamar ge eh, haka ya faɗa tana da gemu da gashin kirji askewa take sai ce yanzu ta fita a ran shi gaskiya to bai sani ba ko wata matsala ce shine yake tambaya wai zai iya janye alkawarin auren su ba komai samuwar gemu da gashin kirji halitta ne mace ta yi gemu ko ta yi gashin kirji wannan halitta ne kamar yadda ana samun namiji shi kuma ba zai yi gashin ba kwata-kwata tas shi ke bai da wani gashi ne zai fito ka gane wannan abun ba zaɓin budurwarka ba ne ba ra'ayinta ba ne Allah ne ya kaddare ta haka ɗaya kenan abu na biyu idan ka shiga nemanta ka san wannan illar ba sai daga baya illar ta bayyana to dan ka ga a ranka ba za ka iya zama da ita ba ba ta yi maka ba tunda tana da gemu tana askewa to shikenan in ka canja ra'ayinka na ka aure ta kace ba za ka aure ta ba ba ka saba Allah ba ya halatta ka canja niyya tunda daman qur'ani ma cewa fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ku aure abin da ya muku daɗi abin da hankalinku ya kwanta da ka kai yanzu hankalinka bai kwanta da ita ba saboda tana da gemu kuma tana da gashin kirji da haka ku mata sai ku rinka kula da aske gemu kanku da kuma shafa mayuka da za su hana gashin kirji ya fito muku amma dai jarabawa ne amma da zai yarda da shawara ko da ke bai ce a ba shawara ba amma da zai yarda da ya mata hakuri ya rufa mata asiri ya sayo mata maganin share gemu ba sai ka gan shi za ka ki ba za ta rinka askewa tana shafa hoda gashin ba zai zauna a jikinta ba ka je ka ci gaba da zama da ita haka Allah shi maka albarka Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa an yi mata aure tana shekara sha biyu ta ce ta tsani mijin har buri take ya mutu to amma wai tana alaƙa da wani bayan sun yi aure har bayan mijin ta kai shi kotu ko shi ya kai ta kotu shi wanda suke alaƙar da shi shi ne ya biya kuɗin sadakin wancan mijin har ta ce wai dubu goma ne take cewa kuma sun yi alaƙar banza da shi wancan ɗin tana da aure shine take tambaya menene hukuncinta to an dai samu dai matsala na farko baiwa Allah a na sha faɗa wa mata ku daina bari kuna yin auren da ba soyayya a ciki mata ku daina yin auren da ba soyayya duk matar da ta ɗauri miji ba ta son sa fa ba za fa ta biya mai sa ba ba za fa ta ji daɗin rayuwa fa da shi ba da ku bari ku rinka yin aure da soyayya da ƙaunar juna a tsakaninku yanzu duk abin da ya ja wannan ba ta son sani. ne hmm. shi yasa take alaka da wasu mazan a waje kuma shi miji ka san mace ba ta son ka kuma ka makale mata ka ki ka rabu da ita tunda ba ta son ka ka rabu da ita da haka abin da kika kin aikata haram kin zama ha'ina kin zama mai ha'inci kin zama mace mai cin amana kuma shi wanda ya je yi zina da ke kina da aure ya shiga uku ki gaya masa ya zama ha'ini mai ha'inci ya aikata zina Allah ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kar ku kusanci zina innahu na fahishatan alfasha ne da aka sunan ki mazinaciya kina da aure kin yi zina kuma mafi munin zina shine zina mai aure abu na biyu kuka je kotu aka je aka kashe auren wancan ya baki sadaki to wannan auren haram ne wannan auren naki don aure ne akan aure yauwa aure ne akan aure da aka ki je ki tuba ki je ki nemi afuwar Allah Allah shirya da ki Allah ganar da ki Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ya ce don Allah suna so a isar da kukansu ya ce su masu sikila suna da matsaloli da yawa ya ce in sun yi karatu ma aiki wahala yake musu su cike aikin soja suna fargabar su sikila ne ya ce don allah wani tanadi gwamnati ta musu domin su rayu kamar kowa su taimake kansu da iyayensu da ƙasarsu da addininsu wannan tambaya ce mai muhimmanci tambaya ce mai kyau na taba irin wannan bayani makamancinsa akan 'yan mata masu sikila wanda sukan girma su yi karatu su yi ilimi amma su rasa wa zai aure su duk yarinyar da take budurwa mai sikila ne ba ta aurewa akwai wahalar aurewa wasu ma haka suke mutuwa da bakin ciki da bacin rai laifin su kawai ba a auren saboda suna da ciwon sakila kuma magana ta gaskiya al'amura da Allah sauki kowa yana gudun wahala ko da ma dai mutum yana so ya taimakon in ya tuno wato larura masu sakila nan sai ga shi talaka ba zai iya yi ba amma masu hali ya kamata su yi don su ba su rufin asiri su taimako to wannan matsala ta biyu shine muna kira ga hukuma muna kira ga 'yan siyasa muna kira ga gwamnatoci ku duba yanayin da 'yan uwanmu matasa masu ciwon sikila suke ciki an ce su yi karatu sun yi karatu da yawa za a gansu a jami'o'i da su ake karatu har nysc ɗin sikila yake zuwa da aiki da ka sani na neman rufin asiri 'yan sikila suna yi amma suna wahalar samun aiki ya kamata a yi musu wata doka kwarai kuwa na taba gaya wani jami'i gwamnati ya kamata ta yi musu doka yan majalisanmu da sanatocinmu ya kamata ku ji wannan cewa yan uwanmu da suke fama da ciwon sakila gwamnati bata dauki nauyin ciwon su ba kuma sun iya sun dauki nauyin ciwon su sun yi su babin daidai gwargwado sun yi karatu amma gwamnati ta kasa daukan su aiki da za su dan rage radadi wannan ba daidai ba ne. muna fatan sanatoci da yan majalisu za su fitar da wata doka automatic aiki da za a rinka ba duk wani mai ciwon sikila idan an gwada shi aka tabbatar yana da wannan ciwon sikila a tuna wahalar da yi da kudin magani ma da kuma haɗarin da rayuwarta take ciki ba lallai i daɗe ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi yan mu da mu kuna da aiki akan ku Allah ya baku ikon taimakawa kuma ni wannan tambayan ta ratsa ni sosai ta buga min zuciya kuma abin da yaron nan ya rubuto gaskiya ne suna yawo ni kai na wani ya gaya min da ka yana zuwa interview ana ganin sa a haka sai ya ce oke oke wallah bara a dauke su aiki ba Allah ya sauke Allah ba ku lafiya kuma Allah sa gwamnati kula da ku kuma insha Allah za mu ci gaba da bayani a cikin karatukan mu gwamnati ta kula da masu ciwon sakila ta ba su automatic aiki irin aikin da ya kamance su irin aikin da ya dace da su kamar yadda muke kira ga gwamnati a kula da 'yan mata ma su ma da masu ciwon sikila din nan ne iya sun gama kashe kuɗi akan neman maganin su sun zo kuma aure ya gagara ko an samu dalilin auren amma babu yadda za a yi auren wallahu alam Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai idan an saki mace tana cikin idda sai wani namiji ya ce yana son ta ba da sanin cewa tana eh, ta taba aure ba amma ba ta amsa masa ba soyayyar da ya faɗa kenan shine take cewa menene hukuncin auren su bayan ta gama iddar ya halatta sai aure tunda bata amsa masa ba kuma shi ya nemi ta bisan yanayin da take ciki bayan ya halatta sai aure wallahu alam Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce mijinta baya ba ta haƙƙi na aure sannan baya mata sutura ta tambaye shi ko ta masa laifi ne ya ce ba a masa komai ba ta ce don Allah a ba ta shawara to wala Allah ya gaji da ke ne <laughs> wala Allah baya son ki ne wata Allah ya canza ra'ayi ne wala Allah kuma bai da lafiya ne to tunda kin tambaye shi me kika masa ya ce ba abin da kika masa wani mijin kuma mugunta ne da shi kin yi masa din ba zai ce kin masa ba sai dai ta miki azaba me ya kamata ki ki dan bashi lokaci a ci gaba da matsanta masa a nemi hakkin saboda yanzu haka wata kun tara 'ya'ya da shi yana gani ya gaji da ke in mutum ya ta saka riga ya gaji da ita sai zubar da ita amma bai kamata a yi wa ɗan adam haka ba wannan tambayoyi sun yawaita na cewa mata da da maza suke hmm. wannan gani shi ma ya kamata gwamnati ta duba wannan lamari gaskiya warai ko da gaske ya kamata a duba wannan lamari duk mijin da aka kai kara ya ƙaurace matarsa zuwa wani lokaci ya kamata hukuma ta yi wata doka ta musamman a gayyaci malaman musulunci su zauna in dai ba ciwo ne da shi ba to in ma runa ne da shi ciwo ne shi in an ga mai warkewa ne to a ci gaba da magani in kuma an gaba mai warkewa ba ne to shi kenan sai a bashi hakuri ya sallame ta dan ta je ce auren ta dan kayansa ita ma ta samu ƴaƴa ta samu wanda zai kula da ita wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta yi yaji ne mijinta ya je biko ya ce ta dawo sai ta ce ba za ta dawo ba sai dai ya sake ta sai ya ce mata ranta ne ya ɓaci amma ta je ta yi wani auren a wani wajen in tana da sha'awar dawowa sai ta dawo sai ta ce sai ta haihu wajen shekara uku kuma ta yi auren kenan a ba ta yi aure ba sai ta ce kusan shekara uku kenan sai kuma suka ci gaba da soyayya har yana mata magana ta dawo shi ba da niyyar saki ya faɗa ba shi ne na ce ta yi auren kenan kuma daman ya mata saki biyu wannan shine na uku shine take tambaya wai da auren ko babu ba ta yi aure ba bayan ta haihu ne nake gani bayan ya sallame ta ya ce ta je ta yi wani aure haka ne a san da ciki ne lokacin da ciki sai ya ce ta je ta yi wani eh, aure ta je ta yi wani auren amma ba ta yi ba to shi nan tunda ke aure ba kuma an tambaye shi ya ce ba da niyyar saki ya yi ba shekara uku tana shekara uku kina zaune ya zalunce ki ya shiga hakinki kuma aure dai yana nan zaki iya komawa aure yana nan tunda ya faɗa shine igiyar auren take hannunsu kuma ya ce ba da niyyar suke yi ba da ya ce ya sake ki ne to bai isa ba ba za ki koma ba to amma tunda ya ce ba da niyyar suke yi ba sai dai ya jira kuma gamuwarsa da Allah shekaru ukun nan da ya azabtar da ke a gidan iyayenki me zai je cewa Allah Allah shirya da su Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ita ma ya sake ta saki uku da yara uku kuma baya ciyar da su ya kamata ta yi wannan zalunci ne duk mijin da ya saki mata ko saki ɗaya ko saki biyu ko saki uku kuma da 'ya'ya dole sai ya ciyar da su annafaka alaihi ciyarwa tana kansa don haka mijinki ya zalunce ki ya shiga kinki kuma ki bi ko da ke yanzu mijinki bane ya sake ki mm. tsohon mijinki ki je ki bi duk hanyar da zaki bi ki kwace aikin ya ringa turo kudin abinci ya ringa kulawa da wannan yaya kuma idan kin ga yayanki ba za su ta ba ki tura masa yayansa ya je can ya ciyar da su in kuma kin ga za su ta ki ci gaba da riƙewa ki nema ki wallahi alam Allah ya saka da alkai tambaya ta gaba ya ce ya kasance yana yin mafarki eh, kuma ɗakinsa yana kusa da masallaci ce wai kafin ya je gida ya yi wanka an idar da sallah shi ne ke tambaya zai iya yin taimama don ya samu sallar? A'a ba za ka yi taimama ba da akwai ruwa da komai sai ka tanadi ruwa ka tanadi ruwa ka yi wanka ko da ko da kokarin yin wankan ka shirya kan ka je hal aka idar da jam'i ai kana cikin aikin sallar ne sai ka je ka jam'i na biyu kar ka kuskura ka je ka yi taimama da janaba a jikinka alhali akwai ruwa ba wai ba ruwa ba wallahi alam. Ya saka da kuma tambaya ta gaba yake cewa yana yi wa malam fatan alkhairi wai addu'ar da ake yi ta neman tsari daga dujal a zaman tahiya na ƙarshe to wai sai yake karanta ta a tahiya ta farko sannan ya ya ƙara yin ta a zama na ƙarshe shi ke tambaya ina makomar sallar shi sallar ka yi amma ka saba sunna kullum muna fada addu'o'in da annabi ya yi su a tahiyar farko a kula da su ai anan a tahiya ta biyu a kula da su ai anan mutane ku daina caccanje abubuwa kamar mutum ya zai dauko qur'ani ne ta tilawa a cikin sujada ko a cikin rukuyi manzo Allah ce inni nuhintu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'an an hana ni in karanta alqur'ani a sujada ko in karanta ina cikin rukuyi saboda haka ka ajiye kowace addu'a inda annabi yayi ta ka je ka yi ta shine ya sallu kamar ra'aytu muni usalli wallahu alam ya tambaya ta gaba take cewa shekarar su ɗaya da rabi da aure amma sun samu matsala hatta kai igiya auren su saura guda ɗaya ce ta rage wai saboda idan ta mashi magana akan 'yan mata kullum ta ce idan ya fita sai sha ɗaya ko sha biyun da yake da in ta yi magana duka yake mata ta ce ta ce kuma lai tana masa biyayya sosai a tana neman a taya ta da addu'a to na farko muna miki addu'a wannan miji naki da yake zaluntar ki ubangiji Allah ku fitar da ke Allah kuma ya shirye da shi ya sa ya gane ya daina wannan abu na fa gaya maka ka gaya wa matan nan mazan wannan zamani fa da yawan su ba za su daina neman matan nan ba sai dai in sun ji wa'azi duk inda ka haɗa maza guda kaza sai ka samu akwai masu neman mata wannan wata annoba wani bala'i ne da ya sauko yau da an yi tambaya ɗaya biyu uku mijina yana neman mata ɗaya biyu uku mijina yana neman mata to tun da abin ya zama ya zama menene ruwan dare ake cewa game duniya kina masa magana yana dukanki har kina masa magana yana miki barazan zai sake ki ki shiru ki ki raba da shi ki je ki ta mai addu'a in ba za ki iya zama ba kuma ki ce sauke miki ma saura da yawa shikenan ki tsaya ki duba ki gani in kin ga sakin da zai miki guda ɗaya kina da yadda za ki to ki nemi ya sauke miki kurin ki ta mai magana su ya daina in kuma kina ganin abu nan bayan da za a yi to shikenan dan wasu matan an sake su ba inda za su je hmm. to shi yasa in mace ta san in an sake ta ba inda za ta je sai ta rungumi kaddara ni ba na son faɗin wannan magana saboda mazajen da ba su da kirki wani zai ci ah, to ai sai dai ta mata azaba don in suke ta ma ina za ta ji wallahi malam wani zuwa ya ce ki tashi ki tafi gidan abu kazanki ya zage ta ya zage iyayenta ya ce ki fita na sallame ki ki fita yana dawowa yake cewa ya ce to daman na san ba inda za ki je ai ta ce ba inda za ta uban ya mutu uwar ta mutu yayyanta cikin talauci ita take taimaka musu yan uwanta ita ke taimaka musu ina za ta ba inda za ta ta ce ina nan me yasa baki fita ba ta ce albarkacin yaya hmm. <laughs> Allah ya Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ita da mijinta auren su shekara goma sha uku yanzu suna da yara uku to ta ce bayan da ta haifi na uku ne ya samu matsalar rashin lafiya ta ce yau shekara takwas kenan bai sake kusantar ta ba hmm. ta ce yanzu haka kuma ya kai sati uku baya mata magana kuma ta ɗe eh, a hakan shine fa da matsalar ta ce ga shirkar sawai ta yi yawa ta ce tana neman shawara gaskiya ita ta gaji da auren nan ai kwarai ku dole ma ki gaji da wannan aure dole ki gaji da wannan aure a masa nasiha ba za mu daina cewa ai musu nasiha ba ai musu faɗa a ja musu kunne a haɗa su da Allah ai kokari a haɗa su da malaman su da suke sauraron su ko manyan mutane suke gaba da su mijinki ya zalunce ki baiwa Allah mijinki ya shiga haƙƙinki baiwar Allah idan kika nemi ya sake ki a wannan yanayi baki saba Allah ba shekara takwas tana shekara takwas kina hakuri ai kin yi ƙoƙari to amma in dai da kofar da za a gyara mu kan muna so a gyara wasul khair hmm. in ko babu to kar ki bari ki cika shekara ta tara kina gidansa ki fita kuran Allah ya baki wani miji ba shi ba Allah ya zaunar da ku lafiya Allah ya saka da alkarmi tambaya ta gaba take cewa bayan sallama ta ce mace za ta iya tara kuɗin aikin hajji ta je ba tare da muharrami ba saboda ta ji ta ji wasu wai malamai sun ce mace ba ta iya tafiya tsawon kwana ɗaya dole a yi ta da muharrami um, maganan zuwa aikin hajji babu muharrami uh, amsa dai ya halatta ta tara kuɗin ta je aikin hajji ya halatta mm. Eh, abu na biyu maganan zuwa aikin hajji da muharrami ko babu sabani ne na malamai sabani ne malamai da yawa daga cikin malamai akwai wanda suka ce babu laifi za ta iya tafiya cikin taron mata kamar imamu malik ya halatta ya ce in akwai taron mata ta tafi imamu shafi'i shi ma ya faɗa ya ce ta samu ainihin wato abokanan tafiya amintattu kai akwai ma cikin malamai da suka ce an samu wani mutum salihi namiji salihi amma salihi a hada su su tafi don haka a bisa wannan fatawa da malamai suka bayar allah tabaraka wa ta'ala ya baki dama to ki je ki aikin hajjinki ki shiga cikin alhazai mata mutanen kirki ku je ku yi aikin ku wannan fatawar tana nan cikin littafin al-mughni fi fiqh al wal umra littafi ne mai kyau kwarai da gaske sun kawo maganganu da yawa maganganun salaf waɗanda suke ganin babu laifi mace za ta yi zuwa ta yi aikin hajji ko ba muharrami an tambayi na aisha aka ce da ita wai mace wai ba za ta tafiya ba sai da muharrami in ji ma ake tambaya na na sha mata annabi ta ce ta kowace mace ne take da marami in jina na aisha kenan idan ba ta da shi a wannan fatawar tana na aisha idan ba ta da shi tana cikin matsayi larura to za ta iya kenan wannan hanin ba na dole ba ne ba na wajibi ba amma an so a tafi da shi muharrami din kamar yadda hadisi ya yi bayani Allahu alam Allah gane da mu ya saka da alkhairi wannan take cewa shawara take nema a kawata wadda sanda aka fara magana aure sai su fasa shi ne wani mutum ya ce mata akwai wani abu a jikinta amma za a yi addu'a da kuma hayaƙi sannan samarin wai za su dawo da rabu da shi shi ne ya halatta ta karbi maganin hayaƙi boka ne boka ne ki rabu da shi don wani malamin da ke je wai za a yi wani a watsa miki wai wai hayaƙi a yi miki waye waye boka ne annabi ya haramta zuwa gurin boka manzo Allah ya faɗa cewa duk wanda ya ji gurin boka sallarsa ta kwana arba'in babu hadisin imam muslim Allah kiyaye mu ki je ki samu malaman sunna su miki addu'a ki ci gaba da roƙon Allah kuma Allah zai baki miji insha Allah Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da yan uwa masu shekara 27 da 24 amma har yanzu ba su da aure don Allah malam a taimaka musu da addu'ar samun mazaje muna fatan duk yaran da suka kai munzalin aure ubangiji Allah ya aurar da su Allah ya aurar da su Allah ya aurar da su malam yanzu yara tun daga shekara sha takwas suke neman miji tara to amma ba laifi ba komai ku daina tsorata don kun kai shekara ashirin ashirin da ɗaya da biyu da uku musamman wanda ma take da uzurin karatu ki gina rayuwar taki ki karatu wani abu ne mai kyau gaskiya kuma ba wai wani aibu bane don kin kai shekara ashirin ashirin da wani abu ke aure ba ba aibu bane mm. babu laifi kuma aure Allah ne ke kawo shi kuma za ku yi aure muna fatan Allah aurar da ku Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai bayan ta gama al'ada kwana biyu ko uku sai jinin ya dawo ta ce da wani abu mai yauki kuma ba mai yawa ba ta ce ba na ganin sa sai ta je wajen kama ruwa take ganin shi shine take cewa ya matsayin wannan jinin za ta ci gaba da ibada ne ko sai ta jira ya dauke to kin ce kin gama in dai kin gama al'ada kwanakin ki sun kare to ai ba al'ada bane wannan abun mai yauki ba jinin al'ada bane jinin datti ne da yake fitowa daga mahaifa musamman idan yana zuwa da kalan ruwan kasa-kasa haka as-sufrat wal kudra ba'd al-hayd ai ba'd al wannan ba jinin haila bane ba to tunda kin ce kin gama to ai kin gama to sai dai kuma idan baki gama ba kamar kina kwana biyar kika kwana uku kika ɗauka kin gama sai kuma jinin ya sake zuwa to baki gana ba kenan amma in kin tabbatar kin yi kwanakin ki shikenan to kalas wannan datti ne kawai da kazanta kuma ina ba da shawara ki je ki nemi likita dan a gane me wannan ruwa mai yauki da yake fitowa daga ki Allah ba da lafiya ya saka da alkhairi wannan yake cewa ko take cewa da zarar lokacin sallah yayi wai sai ta tusa wani lokacin ma yakan yi alwala ya fi sau uku hakan ma idan ya zo yin sallah sai ta jin kamar yayi tusa a wani lokacin masu ya sake sallah shi ne ke tambaya a bashi dan uwa ka gamu da matsala ka shiga matsala ka shiga damuwa gaskiya wannan tusar rashin lafiya ne larura ce kuma tun da har take da alaka a lokacin sallah to shedan ne gaskiya shedan ne dama ya zo a cikin hadisin bukhari shi kansa shedan idan aka kira sallah sai ya juya ya ta tusa shedan idan aka kira sallah sai ya juya ya ta bunka tusa ita mm. tusa ita tusa ita tusa ita tusa ita tusa to kai ma kaga <laughs> ka zama shaidani kenan Allah ya sauke maka ka je ka dage da askar ka je ka dage da addu'a amma wannan abun shaidanci ne tun da sai a lokacin sallah ne amma wannan tusar ba ta hana ka sallah kai ta sallar ka haka kuma kai alwala kwaya daya ko da kana jin tusa tana fitowa ka je ka sallah a haka saboda shaidan ne ba tusar Allah da annabi bane wallahu alam Allah saka da alkhairi wannan take cewa bayan sallama ta ce ita ya Kano ce tana aure a Kaduna shi ne take tambaya idan ta zo Kano za ta yi kasar ne kwarai kuwa ai yanzu tun da gidan auren ki Kaduna ne can kike ai ki kasarun ki ya halatta wallahi alam wannan yake cewa mutum ne ya dauki abin wani ba tare da sanin shi ba daga baya sai nadama idan ya cewa in ya ce wani ka yafe min sai ya ce ka yafe min nan Allah sai ya ce ya yafe masa shin yafiyar da ya masa ta goge wancan hakkin nasan da ya ɗauka? eh da bai tambaye shi mai kamun ba ba bai ce mai na maka ba bai ce mai kamun ba in ya ce sai ka lissafa laifin da kai min kake so in yafe maka to sai ka gaya masa in kuma ka gaya masa ya ba da matsala ka ce dai ya maka afuwa dai ya yafe maka don haka yafiyar ta yi yiwu yafiyar ta yi yiwu dama ana faɗa wani ka yafe min yanzu kamar ce injiniya ka yafe min wataƙila na maka ba daidai ba na yi maka abubuwa na laifuka ka ce na yafe ma malam ta yafu Allah ka yafe mana Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce mace ce da mijinta idan suka samu saɓani sai ya tura ta gida sannan kuma yana yi mata kagen ta fita yawo shine take so ta ji matsayin hakan tun da zargi haramun ne to na farko dai ki daina yin laifin ki daina yi masa laifin da zai tura ki gidan tun da kin ce sai kin yi laifi yake tura gida to ki daina yin laifin abu na biyu ƙagen da yake miki cewa kin fita tsakani da Allah ki ji tsoron Allah haka kurin mijin ki rinka cewa kin fita baki fita ba akwai alamu akwai wani abu da yake bayyana akwai wani shakka da yake akan ki ki kokari ki wanke kanki daga wannan shakka ta hanyar wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna ku tabbata a cikin gidajen ku na aure ku daina fita irin fitar jahiliyar farko dan haka wannan mijin da yake miki wannan watakila yana tuhumar ki ne da wani abu tunda kin ga har yana kora ki gida ki dawo yana son ki ne kuma yana zargin kina fita ba daidai ba ne yanzu wata mata ta buga mun tana cewa mijinta yana yana yawan zarginta tana bin maza tana abin nan ita baya so yana zarginta wai da ta yi kaza kaza na ce to aikin kin ce da kin yi na haka yanzu ma dole ta sa ido akan ki Allah ganar da ke amma abin da mijinki yake na me da ke gida to wannan ya me da ke ne dan ki gyara halinki to wannan ba laifi yayi ba ya mai da ke dan ki gyara halinki amma idan yana mai da ke ne haka ya zama al'adarsa kullum ya ce tashi ki tafi gida to wannan ba daidai ba ne ya kamata a haɗa shi da malamai su mai nasiha su ja masa kunne tunda abin ya wuce kuma ladabtarwa ya zama cutarwa Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijin yar uwarta ne ya tafiya shekara ɗaya bai dawo ba har ma ya aure a garin da ya je to yanzu da ya dawo satin sa biyu sai ya kuma tafiya sai ya ce mata bayan babbar sallah ta biyu shi sai kuma kawai yanzu ya ce kai bar dai zai taho mata da matar gaskiya shi ba zai layyabi ba shine suke neman shawara to ke ma kin fada hannun yan walajuju kenan Allah ya sauke malam ka duba yadda maza suke wulakanta mata malam wani abun wallahi inda ba dan fatawa aka rubuto ana ba sai ka dauka sai ka dauka ba a yin sa wannan ka duba shekaru baya nan ya je ya karo aure da ya kara auren sa biyu kuma ya daɗa komawa kuma ya ce zai dawo da matar zai dawo da ita to ya zaki ki karɓe shi a haka kar ki kashe auren ki kar ki bari ki kashe auren ki saboda amaryar da yi kuma ina gaya wa mata kullum duk namijin fa da ya amarya ku daina mai da shi abokin fada wallahi zai iya kashe auren saboda wannan amaryar wannan amaryar da kike gani za ta iya zama dalilin mutuwar aurenki ta zo ta raba ki da mijinki da yayanki ku kyale su su yi ta ɗokin auren su tun namijin da ya je ƙara amaryarsa a bashe ta karya hularsa a bashe ta canza shaddarsa a bashe je ta wasa da amaryarsa yake zuba musu ido kawai ke dai ki nemi naki hakin amma wallahi duk matar da ta ce wai saboda mijinta ya aure za su sa ido su ta faɗa da shi ke za a ɗaga sama sai an buga ki kuma wata amaryar in ta shigo da ƙarfinta sai ta fidda ke a gidan ku daina yi ku yi haƙuri da aka shawara ta ki yi haƙuri ku haɗu ku ci layyan guda ɗaya Allah ya ba ku yadda za ku yi wala alam Allah ya saka da alkai wannan take cewa ita ma mijinta eh, yana tafiye tafiye Watan watansa shida baya nan ta yi haƙuri tun da nema ya tafi ta ce da ya dawo baya ba ta hakkin aure tana wai sai ya ce in buƙatar ta tashi in buƙatar sai in buƙatar sa ta tashi zai ta masa magana sai ya ce wai babu komai zai gyara amma baya gyara shine take tambaya menene mafita Allah ya ba shi ikon gyarawa shi ma dai ya shiga hakkin ki ya kuma zalunce ki sai ki ce masa mai gida ni ma idan bukata ta ta tashi zan zo tunda shi ya yadda bukatarsa bukata ce zai zo in neme ki to ke ma sai ki gaya masa idan taki bukatar ta taso za ki je na gaya maka ana yawan yin tambaya akan maza fa suna ƙauracewa mata amma ka san me yawanci ba su lafiya ne maza mazafanmu yanzu mutuwa suke a tsaye duk lokacin da ga wani ya ƙaurace matarsa wani babu ƙarfin ne ba lafiya kuma ga kifadi amma da yana namiji cikakke lafiyarsa galau ai ba zai ƙaurace matarsa ba ka kwai ta haƙuri mata an shiga wata masifa wanda kuma ta san mijinta lafiyarsa galau shaidanci ne kuma ta yi ƙoƙari ta taimaka addu'a Allah shirya da shi Allah gane da shi ki haƙuri ke ma hakan dai za mu ce da ke ki haƙuri Allah ya bada mafita Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai akwai lokutan da aka ware don mata su ziyarar makabarta sannan kuma ya ya kamata su aiwatar da addu'a ga mamaci ba wani lokaci da aka ware wai sai shine mace za ta je ziyara ko yaushe mace za ta iya zuwa ziyara min lainin a wani harin da dare ne ko da yini sannan kuma addu'a mace kamar yadda kowane musulmi ke wa mace addu'a haka mace ita ma za ta mai kawai dai ziyarar kabarin mata an ce kar su yawaita yawwa an ce kar su yawaita ba a so su yawaita kamar yadda namiji ke yawaita ma mamaci ga sunan kala kala Allahumma ighfir lahu warhamhu wa man taqaw inda al-mas'ala Allahumma la taftina ba'dahu wa la tahrimna ajrahu Allahumma adkhilhu al-jannata ma al-abrar addu'ar mamaci ne اللهم أدخله الجنة مع الأبرار اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي da ka نمجي يكي yake ke ma haka zaki yi kuma ziyara zaki iya zuwa amma lokaci bayan lokaci kada iya waita wallahi alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah ayi nasiha ga uba ta ce mai zagi da cin mutunci ga 'ya'yansa ba tare da sun yi laifi ba wai yana ce musu sai ya ce yarinya matsiya ce yarinya matsiyaciya ni babu abin da nake nema a gurinku duba da baya iya sauke nauyin sauke hakkin da ke kansa to iyaye sai an yi haƙuri da su iyaye sai an yi haƙuri da su akwai waɗanda suna da murɗaɗɗiyar ɗabi'a ba cewa aka idan ya zama uba watakila ba zai rashin hankali ko ba zai yi abin da ke bai kamata ba ina muku nasiha ku da ku aiko wannan tambaya ku yi haƙuri da ubanku ba a faɗa da uba komin munin halinsa tunda kun san ga halinsa tsinuwa yake muku da addu'a ta banza yake muku ku yi mai addu'a Allah shirye da shi amma ana muku albishir duk zagi da tsinuwar da zai muku ba zai ci jikin ku ba ba zai kuma kama ku ba tunda ba a kan hakki yake yi ba dan uba ya tsine wa ɗa ko ya tsine wa ƴaƴa shi ne bai da gaskiya to tsinuwar ba ta je ko ida ba kuma muna fatan Allah ba wa mazan nan ko in ce iyayen nan tsarkin baki da za su rinka faɗan alkhairi akan ƴaƴansu. su daina faɗan shari a kansu kuma kaji baya iya ɗaukan nauyin 'ya'yan mm. damun yanzu yayin da ake kenan yawanci sai ga rayuwa ta kai ga mutane ba sa iya ɗaukan nauyin 'ya'yansu saboda talaucin bala'i da rashin aikin yi da lalacewar ƙasa an samu matsala a ƙasar nan ba ƙarami ba ba ƙaramar matsala ba ta yadda masu gidaje da yawa ba sa iya ɗaukan nauyinsu 'ya'yansu da haka 'ya'yansu rena su matansu masu rena su wallahu alam Allah saka da alkhairi wannan yake cewa Allah ya yi wa mahaifinsa arziki sosai ta ce babban mutum ne a garinsu ta ce amma baya iya sauke duk wani nauyi da Allah ya dora masa da na iyalansa ta ce za su yi shekara biyar zuwa shida rabon da ya musu ɗinki ta ce ba a maganar su hijabi takalmi da sauransu amma zai ta sadakar kuɗi ga wasu can daban ta ce baya tausayin mahaifiyarsu baya ganin darajarta shi ma wannan dai Allah ne ya jarabe ku da mahaifi sai ku haƙuri shi kan ma yana da halin Wataƙila kun masa wani abu ne da bai ji daɗi ba ku je ku nemi sulhu da shi duk inda uba yake ya kamata ya taimaki 'ya'yansa ya kamata ya taimaka wa 'ya'yansa ya tallafa musu ya gaza musu duk inda uba yake to amma in kaga uba yana irin wannan mummunan mu'awala da kasawa da kikashewa ga uwar ƴaƴansa da kuma ƴaƴan, to da walakin goro a miya ni dai abin da nake gaya mu kar ku yadda ku yi faɗa da ubanku saboda abin duniya ku nemi Allah ya baku yadda za ku ɗauki nauyin kanku ku nemi Allah ya baku abin da za ku ɗauki nauyin uwarku ku ta masa addu'a Allah shirya da shi Allah raba ku lafiya wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mai hukuncin yin istighfari liman ko tasbihi idan ana cikin huɗuba. asali abin da aka ce a shari'a idan liman yana huduba shiru ake idan liman yana huɗuba shiru ake wannan shine sunna da haka a wannan lokacin lokaci ne na insert lokaci ne na saurarawa abin da ya kamata shine a saurara a mai da hankali abin da wato lima ya faɗa asali ma an hana yin magana hudu ba yi wallahu alam wannan kuma shi yake cewa su ya rasu ya ce ya ban masa gado har yake cewa wajen shi kadai su uku ne da kannan mata guda biyu ya ce ya ci gadon wajen naira miliyan ɗari biyu. sannan kuma yana aiki ana ba shi albashi duk wata dubu ɗari hudu ya ce to amma mahaifiyarsa fa ta hana shi aure kuma ya ce yana da karfin ƙarfin sha'awa sosai shine yake tambaya wai akwai wasu shekaru da aka tanadar sai mutum ya kai su sannan zai yi aure to na farko dai babanka dai mutu ya bar maka miliyan ɗari biyu kai kaɗai bayan yan kuɗi kawai to Allah ya masa albarka Allah ya ji kansa lalle ka samu kuɗi mutumina ka samu kuɗi ka samu sadaki har oba ma wannan ko yar ingila ma za ka auro sannan kuma ga aiki shawara ta anan shekarun da aka faɗa shari'a ta ce shine shekarun balaga to kai ko mutum bai balaga ba ya ce yana son aure shari'a ba ta hana shi ba in dai abin da ka faɗa haka ne ka samu wannan kuɗi kuma kana wannan aiki kuma kana da ƙarfin sha'awa ta hana ka kawai ka je ka nemi wani babbanka ko kanin babanka ko wani ya maka jagoranci ka je ka yi aurenka kurin ka je ka yi aurenka ka ɓata lokaci ka je ka yi aurenka a ci gaba da ba ta haƙuri babu wani dalili yan uwa ku fahimce ni ba wani dalilin da ya ce uba ko uwa a ninke mai yaro yana sha'awar ya aure yana da lafiya yana da dukiya yana da arziki yana da rufin asiri kuma yana cikin wani yanayi yana bukata haka kurin uwa ta ce wai ba za ka yi aure ba ba yanzu ba ba ta da hujja ba ta da dalili shi ma uban bai da hujja bai da dalili kuma duk ɗan da ya je auren sa a irin wannan yanayi fa bai sa ba Allah ba na yi bayani kwanaki mm. na ce iyaye fa su rinka tsayawa inda Allah ya tsaye da su iyaye fa ku daina shiga gonar Allah Allah ne ya ce a yi aure fanki huma tabalakum minan nisa'i masna wa sulata wa ruba aure fa dokar Allah ne aure fa shari'ar Allah ne yaya ɗanki da yake da kuɗi miliyan ɗari biyu yana aikin dubu ɗari biyar kaza a duk wata kuma yana cikin sha'awa yana da bukata wai a ce wai ba yanzu ya aure to sai shi sai ya ji zina to ba za a bari ya saba wa Allah ya miki biyayya ba don Allah ya fi kowa girma da haka in abin da ka faɗa haka ne fa ina maimaitawa in bayanin da ka faɗa mana haka ne a fata wannan ka je ka ka ɗaura auren ka ci gaba da ba wa mahaifiyarka haƙuri ka kai ta ma umara a wannan shekarar da rarashi ba ka saba wa Allah ba Allah ya ce mike ka Allah ya baka yin aure Allah sa ka aiko mana wani wata ka ce kana gayyata mu ɗaurin aure Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya halatta mutum ya nemi maganin kwarjini da farin jini ta hanyar alkur'ani ya ji malaminsu ya ce wai za a rubuta masa suratu yusuf da zuma ah, yayin hakan wai wannan bid'a ne <laughs> wannan bid'a zuma wannan bid'a ne rubuta wani qur'ani da zuma da bid'a ne ba shari'a bane ba addini ba karka kuskura kai ka rabu da shi kawai kana son farin jini da kwarjini ka bi Allah sai Allah ya soka mala'iku su soka akwai farin jinin da ya wuce Allah ya soka mala'iku su soka sannan kuma idan Allah ya ka mala'iku ka sai ya sanya soyayyarka kuma a cikin duniya haka hadisi ya faɗa Allah kiyaye na Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce don Allah ya za ta yi mijinta ba shi da ɗabi'a da ya wuce yaudarar 'yan mata duk sanda aka buƙaci ya turo wai sai ya dinga ƙarya da ita sai ya ce musu ai ita fitinanniyar mace ce ba za ta bar shi ya aure ba ko yayi ma ba ta barin shi wai ya zauna da su ta ce wallahi malam in ta duba chat ɗin shi ba abin da baya faɗa musu halittar jikinta hmm. yana gaya musu shine ta ce ya halitta ta nemi rabuwa da shi to idan abin da kika faɗa haka ne wala Allah yana da wani uzuri ko yana da wani hali ne mara kyau yanzu mutumin da zai je yana bayyana jikin matarsa ga wasu 'yan mata kaga wannan ai ba abokin zama bane amma ni dai ba na baki shawaran ki kashe auren ki ina so a yi kokarin a gyara shi mata kullum ina ba ku ka'ida Kullum kullun plan A ɗinmu shine ku gyara auren ku gyara sulhu, ku yi sulhu tsakaninku ku zauna lafiya plan B shine idan abu ya gagara to sai a kashe auren yanzu wannan yarinyar ko wannan matar idan ta yi iya abin da za ta yi gyara bai gyara ba in ta nemi ya sauwaƙe mata su rabu ba ki saba Allah ba Allah kuma ya miki zaɓi mafi alheri wallawa sai auren da yake cewa ita take hana shi eh kenan mana to amma amma kai yanzu misali to kada mu fada zance mu ci gaba dai to Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce ta haihu tana son ta tsarin iyali amma mijin sai ya nuna mata kar a sake ma a yi masa wannan maganar baya son ta yi tsarin iyalin ta ce yarinyar ta ba tafi wata ɗaya ba tana tsoron kar ta samu wani cikin ba ta yi kwari ba shine ta ce don Allah idan ta yi tsarin iyalin ba tare da sanin mijin nata ba akwai laifi asali idan mace za ta yi tsarin iyali sai ta tuntuɓi mijinta sai ta nemi izini kamar da shi ma namijin idan zai mata azalo ko zai tsarin iyali sai da izinin matarsa abu na biyu shine idan akwai larura idan akwai ciwo akwai cutuwa hai ba ma sai kin gaya masa ba ki je ki ta allurar ki don ki daidaita haihuwarki saboda kar ki ɗauki ciki a wannan yanayi wata ɗaya ki ƙara ɗaukan ciki ko wata biyu ki ɗauki ciki ai akwai cutarwa da haka in kin je kin yi tsarin iyalinki a cikin wannan yanayi baki saba Allah ba ba sai kin gaya masa ba ma tunda akwai cutuwa wannan miji kuma ya yi kokari yanzu wasu ne ma suke sa a tsarin iyalin a dole ma amma shi ka gaba ba ya so ba a tsarin iyalin a fahimtar da shi ina ganin a fahimtar da shi a kuma ganar da shi idan bai yadda ba in zaki cutu ki tsarin iyalin ki kurin Allah ya ganar da mu Allah ya fahimtar da mu na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana neman taimako tace ce ba ta yi aure ba ta sun dan jawai tace ta haura talatin tace abin da yake damunta duk wanda ya zo wajen ta da ya yi magana zai turo maganar aure kawai ba zai sake dawowa ba an yi hakan har mutum uku sai take tunanin ko aljanu ne shine take so baki da lafiya gaskiya yawanci waɗanda irin waɗannan abubuwan suke faruwa ba su lafiya suna larura Yana baki shawara duk wanda samari su zo su tafi samari su zo su tafi din nan ku dage da addu'o'i da roƙon Allah da kuma neman maganin karya sihiri wasu akwai sihiri wasu kuma aljanu ne ke auren su wasu kuma lokaci ne Allah bai kawo ba da haka lalle dai a nemi magani shine shawara ta wallahi alam wannan take cewa tana neman shawara ta ce mijin da aka aura mata shekara tara yanzu ta ce duk da suna da yara guda biyu ta ce ba ta son shi ma'amala aure ma in ta zo suna yi sai ta ji ta ƙara tsanar shi ta ce ba shi da tsafta ba magana mai daɗi baya iya kula da mace da nuna soyayya ta ce baya son turare take neman a bata to wannan dai kaga miji malam shi ya tara kansa duk masifar da matar za ta ki shi kazami ba son turare ba tsafta ba magana mai daɗi mun sha faɗa a karatu muna bayani da yawa daga cikin maza su suke kashe auren kansu namiji izo wulakanta kansa a wajen mace kana kazanta ai babban abin da mace take rena namiji wallahi kazanta yanzu mata ka tana cewa baka son turare baka da tsafta baka da kaza baka da kaza to kuma malam ya haɗu da bata son sa ina wannan aure zai zaunu ba zai zaunu ba ki je ki nemi ya sauke miki kawai tunda ba kya son sa ko dan kalmar ba kya son sannan kadai ya halatta a raba auren saboda ba kya son sa wallahu alam Allah saka da alkhairi wannan take cewa ya halatta uwa ta je aikin hajji da yarinya a shekara bakwai kuma ta sa mata irami ya halatta za ta iya zuwa ana iya zuwa da yara aikin hajji kamar tun zamanin annabi ma ana zuwa da yara aikin hajji Allah saka da alkhairi wannan take cewa ita da mijinta sun je asibiti an ce mata kare ne da ita a mahaifarta kuma tana fama da ciwon mara da rikicewar al'ada da ciwon kai shi kuma mai gidan an ce jinin shi ya tsinke ya yi karanci wai don Allah a ba su shawara a musulunci mai kamata wannan dai duk matsaloli sun haɗu gaba ɗaya ke matsala shi ma mijin matsala gaba ɗaya shawara ne a ci gaba da neman magani na zamani da na addini a je a ci gaba da neman magani kuma kar ku manta da addu'a kuma ki haƙuri in haka Allah ya rubuta miki ba komai insha Allah alheri yana jiran ki ga aljanna kuma insha Allah wannan take cewa bayan sallama menene hukuncin salaya a addinin musulunci ta faɗakar akan cewar babu kyau an ce mata wai ayatul kursi ne a ciki malamai sun yi saɓani dangane da laya ta ƙur'ani da wadda ba ta ƙur'ani ba wasu sun halatta a saka ta ƙur'ani shi yasa watakila wannan wanda kika yi masa magana saboda ayatul kursi ne a ciki ya ɗauki fatawar wanda suka halatta a sa ta ƙur'ani wasu kuma suka ce da ta ƙur'ani da wadda ba ta ƙur'ani ba duka haram ne saboda annabi ce man allaka tamimatan da ashraka duk wanda ya rataye laya ya yi shirka annabi anan bai bambance tsakanin layar alqur'ani da wadda take ba ta alqur'ani ba akwai bayanai da yawa kamar yadda mai fatul majid ya kawo ya yi bayani dalla dalla zancen da ya fi inganci da layar qur'ani da wadda ba ta qur'ani ba duka kada a daura rashin halaccin shine ya fi inganci don haka haramun ne haka malamai suka yi bayani Allah musu rahama suna nan yawanci a cikin sharhi kitabut tauhid na malamai da suka yi haramun ne daura laya bai halatta ba kuma karki daura ƴaƴanki karki daura wa kanki karki daura wani wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin shan maganin kunama a addinin musulunci bayan ma an ce dokar shan sa a ƙwarya a ƙwarya ake sha shine yake ganin kamar akwai harkar tsibba a ciki <laughs> duk maganin da mutum zai sha babu shirka ba sabon Allah a ciki na gargajiya ne ko na zamani ya halatta ya sha kawai abin da za ku duba ku gani ba wani abu na sabon Allah a ciki ba wani abu na surkulle yanzu kamar irin wannan maganin da suke barawa a ce sai da kaza eh, ko a ce sai an yi kaza sai an sa turare ko sai an kalli gabar ko sai an yi kaza ko wannan duk yawanci magani ne na yan bid'a ba da asali a addini kuma ina baka shawara ka nisance shi maganin kunama babba shine ka guje ta <laughs> na'am Allah ya saka da alkhairi wani yake cewa dan Allah a taya shi da adda akwai abin da yake damun shi ubangiji Allah ya yi mana damuwar mu Allah ubangiji ya yaye maka masifar da take damunka mu ma Allah ubangiji ya sanya mana farin ciki a rayuwar mu na'am wannan take cewa menene hukuncin mijin da ya umarci matarsa da ta dinga saka turare a jikinta idan za su fita unguwa tare idan turare ne na mata kadai wanda ita kadai za ta ji halal ne ta saka tunda ya halatta mace ta sa turare irin na mata turaren mata shine wanda in ta sa ita kadai za ta ji sai wanda yake manne a jikinta zai ji mm. to wannan ya halatta amma in turare ne na maza mai kanshi to katta masa da'a ta ce annabi ya hana da manzo Allah ce ayyuma mar'atin ista'zarat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu rihaha fa hiya zaniya duk matar da ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta don a ji kanshin mazinaciya ne da ki gaya mijinki hukuncin fesa turare mai ƙanshi a fitar zina ne kuma ya yadda a rubuta ki cikin mazinata to kin ga wannan shi ta shafa ke ce ke baki yadda ba wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shin ya halatta mace ta yi aikin force kamar police ndle immigration customs air force da sauransu ya halatta idan za a bi ka'idoji na shari'a kuma za a tsare mata mutuncinta a matsayinta na mace ya halatta ba laifi idan za a bi ka'idojin shari'a kuma za a kiyaye mata mutuncinta na mace wanda kullum muna ta magana kamar sanatocinmu da 'yan majalisunmu ya kamata su fitar da wata doka na tsare mutuncin mata musulmi aikin soja na tsare mutuncin mata musulmi aikin dan sanda um, immigration dss da dukkan sauransu kuma in sun ga dama za su iya yi da haka muna roƙonku dan allah cikin tukwicin da za ku yi mana da muka zaɓe ku ku fitar da wata doka da za ta taimaki mace musulma ta shiga aikin soja 'yan uwanta mata su koya mata training a ba ta sutura da ya dace da mata musulmi a ba ta kaya da ya dace da mata musulmi ta yi rayuwa a wurin tirenin nan da kuma aikin nan da za a kula da ita kuma shi aikin ma duk inda mace take a kula da matsayinta a matsayinta na mace amma yanzu mace tana aikin soja a je a tura ta duci a tura ta wani daji ita mace ce gaba ɗaya maza ne a cikin wannan ai kaga maguzanci ne ba wani musulmin da zai yarda da wannan uwar wani ne fa matar wani ne fa ta je tana kwanan daji da wasu maza wato Allah dai sauƙi tsarin yahudanci bai ba Allah sauƙi kawai akwai da yawa mata suna so su yi soja amma mugun tsarin da ba a <coughs> respectin addini ba a cikin tsarin shi sa ba su yi ba wasu suna so su yi 'yan sanda kuma mu na faɗa muna maimaita malamai suna ta bayani an shiga aikin musulmi a cikin wannan tsarin mm. wallahi ya kamata a yi mana doka da za a yi respectin addinin mu a respectin kunyan mu da mutuncin mu mm. muna fatan Allah ka mana gwamnati za ta yi mana wannan kuma ta kula da mu Na'am. Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa za ta iya ba da sadaka da miyar Allah ya kai wa mahaifinta lada kabarinsa? Ya halatta za ta iya yi don ɗaya yana iya yin wani abu sadaka jariya wa ubansa. Na'am ko uwa. Wannan take cewa menene hukuncin wanda ya raba auren auren ɗansa akan son zuciya? Suna son junansa amma sai ta ce wai ya zaɓa ko ita ko matarsa. Wannan haramun ne ba daidai ba ne. Uwa ba ta da haƙƙi, uba bai da hakki akan son zuciya da ra'ayi ya kashe auren ɗansa ko ki kashe auren ɗiyarki ko ɗanki zalunci wannan ba daidai ba ne ba kuma idan ba a musu ɗa'a ba a kan haka ka fahimci mahaifinka son zuciya ne ya ce ka saki matarka to in baka yi mai ɗa'a ba ka yi laifi ba yanzu akwai fatawar da aka kamo uban ya ce a saki matar shi yana neman matar ɗa ne yake zargin ubansa yana neman matarsa yanzu ya kamata ya bi umarnin ubansa kan rabuwa da matar ai ba daidai ne wannan Allah ya sawage Allah ya sa su gane su iyayen na'am Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune a wajen wata wata saboda ta gama makaranta tana mata aiki tana biyan ta sai ta ce amma wacce take wa aikin yan uwarta ta kenan tana bin buka wai tana harkar kiristoci sannan ta ce wai ya hukuncin kuɗin da take bata idan ya tabbata tana harkar bokanci haramun ne cin kuɗin boka wannan hadisi ne inganta akai bin boka ya take ita tana oke bin ita ce bokanci take ko tana bin tana bin boka ya tana oke ba da ki iya cin kuɗin hannunta tunda bin boka take tana kaiwa bokayen amma dai zama da irin waɗannan ƙazaman mutane akwai haɗari ki kokari ki canja sana'a ki kokari ki canja wurin zama shi fi miki alheri kuma yi mata addu'a Allah shiryar da ita na'am wannan yake cewa wai business idea yake so ya ce ya gama makaranta ya rasa abin yi ta ce yana dai da kuɗin yana da jari kenan amma ya rasa abin da zai fara malam ya ba shi shawara to wannan kaga business idea mukan it is not our business ai ni ba dan kasuwa ba ne kuma ni ba kasuwanci nake koyarwa ba amma dai ku daman Allah ya muku albarka in dai kun samu malami yana amsa fatawa komai ma sai kun tambaye shi ina Kano kake ka zo zan koya maka business duk da ni ba dan kasuwa ba ne amma ina da abubuwan da zan koya maka ka zo ka same ni akwai gona muna zuwa gona akwai kiwo ana yi ka zo mu koya maka insha Allah mu je mana wannan yake cewa wai idan ya tashi ya ga idan da sallah asuba zai fara yi rak'ata na alfajr ne ko sallah asuba zai fara yi sallah asuba zai fara yi shine yafi dacewa daga baya sai ya zo ya rak'ata na alfajr na'am wannan yake cewa ya halatta ya ba da haya gidansa ga wanda ba musulmi ba amma bangaren sa daban ya halatta ya bashi in dai ba zai zo ya sha giya ko ya zina ko ya aikata abubuwa waɗanda suke na saɓon Allah a fili ba ya halatta wallahu alam wannan yake cewa wanda aka haifa ba ta hanyar aure ba idan ya girma wai bai halatta a bishi sallah ba ba a so dai ana so liman ya zama mai girman daraja ba mai karamin daraja ba amma shi a karan kansa idan ya sallah Allah zai karba amma kai ma ba sai ka tambaya ba yanzu a ce liman masallaci kaza shege ne ai bai bayi limanci ai abu ne mai daraja su malaman da suke magana suna lura ne da girman kujerar limancin bai kamata ba ma wai shege ba fa mai tauyayyar halitta ma ba a so limanci ballantana wadda yake ba shi da uba ba wai laifinsa ba ne amma kujerar limanci ta fi karfin wanda bai da uba ya zo yana jagorantanta don saboda ta'ani ne a gare shi tun da dai ba laifinsa ba ne amma in yi sallafa ta tayi kuma idan an bi shi kuma tayi wallahu alam Allah ya saka da alkai wannan take cewa dan Allah addu'a take nema eh, Allah ya shirya mata mahaifiyarta ce bata damu da ita ba ba ce ba ta fahimtar ta ji take wai kamar ba ita ta haife ta ba wata lokacin idan ta ga kabayanta suna hira da iyayensu har kuka take yi Allahu akbar to Allah shirye miki da mahaifiya Allah kuma ya daidaita ki da ke da mahaifiyarki wallahu alam wannan take cewa tana da wanda take so amma mahaifinta ya nuna baya so kuma ba shi da wani aibu amma ya ce in ta kuskura ta yi masa magana ma ta ce ko ta ce Allah ko ta daga wayarsa sa ya ce mata Allah ya isa mahaifin to bai da aibu ne ke a wajenki Wataƙila kuma yana da aibu a wajen ubanki ita a wajenta bai da aibu saurayin amma shi uban ya hango da aibu ba yanda za a wannan zamani da kowa ke so Allah ba shi wanda zai aure yarsa malam mutum wai manemin yarka kawai ya ce wai wai ka ce wai bara ki aure shi ba yana da aibu mana amma ki ne baki san aibun ba kuma ba ki da hakkin da zaki zo ki ki fada da ubanki saboda wannan abun ina ba ku shawara yan mata kar ku kuskura ku saba wa iyayenku akan harkar aure ku nemi sulhun su ku lallaba su shefu muku alkhairi wallahu alam wannan yake to Allah ya kara wa malam lafiya idan yana sallah wai ya zo mai sallah kamar mai tahiya biyu kamar magariba ko azhar ko la'asar sai ya zo yana tahiyar karshe wai sai yake kwakwantan kamar bai yi farko ba ya zai shedan ne yake zuwa sai kai sujada kabli kenan kai rage ko kuma tun da shakka kake sai ka ka gini akan menene kai kai din ko ba kai ba da ka shedan ne da yake kamo ka wannan to in ya tabbata karin jayar cewa baka yi ba sai kai sujada kabli wallahu alam wannan yake cewa wai yana mafarkin dokuna suna bin sa amma ba sa cin galaba a kansa yake neman addu'a da galaba kai sun galaba galaba kai a ka da dare ka zo ka tafa ma da dawaki yana jirgin gudu ke da malam aljanu ne da kai ku rike wani abu guda malamin rukiya sun faɗa akwai wani littafi na cin almanhajul qur'ani eh, littafi ne mai kyau da irin su sarimul batar irin su wiqayatul insan sun faɗi alamomin cewa aljani yana wanda yake da aljani duk wanda yake mafarkin dawaki ko awaki ko dukkan nau'i na dabbobi da daddare to alama aljani ya shafe shi haka duk wanda yake mafarkin ya gan shi a daji a cikin ruwa ko a cikin kwazazzabo alama aljani ne ko wanda ya ga yana tashi kaga yuu kana ta lilo a sama alamar shafan aljanni duk wanda yake kwance yana tattauna haka yana tattauna alamar shafan aljani ne duk wanda yake yawan fushi da bacin rai haka kurin ba a mai komai ba alamar shafan aljani ne duk wanda yake kuka haka kawai ba a mai komai ba shi kuma alama ne na sammu da sigiri a tattare da shi duk wanda yake zama ya ji duniya ta masa kunciyarsa inda zai sa kansa kuma ba wanda ya bata mai kuma bai rasa ci ba bai rasa sha ba alamar shafan aljani ne a tattare da shi duk wanda yake ciwon kai kuma likita ya auna ba a ga sababin ciwon kan ba an duba an duba kullum yana fama da ciwon kai shi ma akwai alamar aljani tare da shi duk wanda yake zama ya kasa yin bacci ya zauna dirshin yadda ya ga rana haka yake ganin dare to akwai alamar sihiri ne da kuma shafan aljani a tattare da shi haka duk wanda yake ganin yana saduwa da mace kullum tana zuwa masa to shi ma alamar aljani ne haka duk macen da take ganin namiji yana zuwa mata da daddare yana bankare ta yana saduwa da ita shi ma dai alamar shafa ne na aljani yawan mantuwa haka kawai mutum ya rinka mantuwa ba sababi shi ma dai alamar shafan aljani ne haka kuma fushi ba sababi shafan aljani ne fatsuwar zuciya haka kawai gabanka kat ya faɗi shi ma shafan aljani ne ma'ana akwai abubuwa da yawa da suke shafar mutum bai san cewa aljani yana shafansa ba shi sa Allah ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi masha Allah mun san wace kalma zan faɗa bane wallahi ya koya mana azkar Allah hada mu da shi yace kai zikiri da safe idan ka tashi kai zikiri da rana in zaka shiga banɗaki kai zikiri in zaka shiga kasuwa in zaka kwanta kai zikiri kai ta azkar da haka ka dage da zikiri da roƙon Allah wannan dawaki da kake gani ko ka ganka a kwata ko ka ganka a cikin ruwa duk wanda yake yawan mafarkin ruwa ruwa ya gan shi a kogi to aljani ne duk wani alama ne na aljanu wani ya ce malam wannan karatun naka ai aljanun ne kam sun fi dubu ma a <laughs> to zai iya yiwa suna kanka shine amfanin askar da roƙon Allah Allah kare mu namu Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana neman a taya shi addu'a yana fama da ciwon siga kuma abin yana yawan damun sai ce yanzu haka yana kan allurar insulin sannan ya ce a taimaka mashi adda wacce zai dinga Allah ya yi mashi wannan ciwon kuma Allah ya bashi Allah ya azurta shi da samun a ɗaya ba ubangiji Allah ya madaukin sarki muke roƙo ya baka lafiya duk wanda yake da wannan ciwo na suga Allah ya yi masa yan uwa dan uwan mu yana cikin larura yana kan alluran insulin Allah ya yi masa abu ya yi tsanani kenan abu ya girmama Allah ya baka lafiya kuma karka damu shi ciwon suga fa ciwo ne da ake rayuwa da shi ciwon suga fa yanzu ya zama dare ruwan dare yawanci mutane suna da ciwon suga a jikinsu me ake bukata kiyayewa idan kana son zaman lafiya da ciwon suga ka haƙura da abin da harshenka yake so da ɗanɗanon da kake so ka bi abin da likita ya ce kurin ka zaɓi abincin da yake lafiya a gare ka duk abin da zai cutar da kai ka haƙura shi a gidanka ka haƙura shi da iyalinka in su ma suna da larurar to amma mai ciwon suga da yake cin abin da ya ga dama mai ciwon suga da yake shan abin da ya ga dama kaga dole ya gamu da larura wani bawan Allah <laughs> yana ciwon suga ya ce kai ya ce wala in ya mutu sai shiga ban ɗaki ya nemo <laughs> ya nemo sandan sa <laughs> ya nemo da rake ya ta barewa ka san me yasa yake shiga ban ɗaki saboda matarsa ba za ta bari ya sha ba ya ce sai ya sha ya ƙoshi ya yi to amma kwana zai yana fitsari ciwo ciwon suga malam ba daɗi akwai takurawa sosai amma in mutum ya kiyaye kuma zai ta rayuwa a cikin mutane oh. wallahi kamar bai abu nan ba mai ciwon suga ya kamata ya yawaita cin ganye mai ciwon suga ya kamata ya mayar da hankali da amfani da zogale kamar ruwan zogale zogale ruwan zogale a rinka markaɗa shi ana shan wannan koren ruwan yana taimaka wajen sauke suga ganyen sassaken ɗorawa sassaken ɗorawa ɗorawa dai da aka sani a sassake a niƙa ka rinka zuba a cikin abinci ko kana sha shi a cikin rawa yana taimaka wajen sassa yana rage ciwon suga mai ciwon suga ya lazimci amfani da kubewa akwai wani research da na gani turawa suka turo kwanan nan kuma ya tabbata hatta malaman musulunci ma da suke magana kan ciwon suga ko malaman maganin gargajiya kubewa kada mai ciwon suga ya rabu da cin kubewa ko dai a kada maka ita ka sha ta, ko ka rinka cin shinkafa da ita kubewa tana da muhimmanci ko mutum ya samu kubewa yan ƙanana haka ya yayyanka su ya zuba a kofi su jiƙa su kwana za su yi yauƙi da safe ruwan kubewan nan ka rinka sa kafin ka sha komai yana rage ciwon suga yana ainihin wato kwantar da ciwon suga aloe vera ruwan ganyen aloe vera yana maganin ciwon suga gaba ɗaya kai wani albishir ma ni da nake wa uwa ni akwai da yace wallahi ana warkewa ma da ciwon suga yace shi ya warke da ciwon sugan nan gaba ɗaya da ya bi dokoki Allah ya taimaka ya bi ka'ida ya rike wannan aloe nan yana yana nan yana sha yana amfani da shi da sauransu da 'yan magunguna da ake barwa na zamani mutanen malaysia yanzu sun samu magunguna na ciwon suga ana warkewa ka gane ko mutanen eh, india sun samu magunguna kuma duka na gargajiya ne na gargajiya da aka zamanantar da su don haka mutum ya nisanci duk abin da zai iya tayar masa da shi ya kuma kusanci abin da zai iya kara masa lafiya amma duk wanda yake da ciwon suga kada wai ya firgita ya tsorata wala akwai mutum da sani yace ci shekarar sa hamsin da ciwon suga kaga ya yi abin nan mm, mm. da haka wanda kaga ya galabaitar da shi to shi ma fa yana galabaitar da ciwon sugan ne mm. to amma muna so mu ji zaki muna so mu ci ɗanɗano muna ba mutumin da yake da larura bai zai samu matarsa tsarin abinci ba kai da kake da larura ba dai ka ce in an zo za a yi ma abinci ka ce baka cin kaza baka cin kaza don haka muna fatan yan uwa masu ciwon suga Allah warkar da su kuma ana warkewa da ciwon suga karkab ya warke gaba ɗaya ya tafi ka dawo lafiya dan ni kam na ga wanda wannan abun ya same shi kuma ya ce gashi nan tas yana rayuwarsa ya ce duk abin da ya ga dama yana ci yanzu kamar cawan jini ma ana iya warkewa duk da wasu suna cewa ba a warke akwai wanda na gani ya ce wallahi ya warke tas an gwada an gwada an gwada ya tafi babu hmm. da haka haka ne gaskiya ne manzo Allah ya ce babu wani ciwo da Allah zai dora mutum face yana da maganinsa Allah ya warkar da mu Allah ya ba mu lafiya duka Allah saka da alkhairi wannan yake cewa wai menene karancin mafi karancin sadaki mafi karancin sadaki a wannan satin kamar da aka faɗa dubu saba'in ne ina jin da da wani abu kwarai kuwa ina ina kai ni ba ni ne malamin ba nake kusa zaka zaka zaka ah, wannan haka yake a wannan satin wannan hukumar na dai gaya maka a wannan satin na bincika wannan satin don na ɗaura aure ne yi suka kawo muka bincika muka ga dubu saba'in ne ko da shida ko da wani abu sauransu yawa sai dai kuma in watakila lissafin ne ya sha bamban da haka masu auren masu gaba da dubu tamanin kwarai ka san dala ai ta sauka sai dai kuma in kun lura da hawan dala ne tunda ta kara eh. kuɗi kuka kara kuɗin sadaki amma dai zaman lafiya ga duk wanda yake da zai yi aure to sadaki kare ba da ƙasa da dubu ɗari kawai ko ya kai dari da wani abu dari da wani abu wannan ɗin sarkin musulmi national moon sighting committee to masha Allah suna sakawa to mu dai wannan satin abin da muka bincika saba'in da wani abu ne da haka duk wanda ya bada dubu tamanin aure ya yi to shi eh. dole ne wannan ga'idar sai a ba dole ba ne ba ra'ayi ne na wasu malamai eh, cewa kada ya zama ƙasa da rubu dinar duk yanda aka ɗaura auren yayi in an ɗaura ƙasa da haka yayi musamman hali da ake ciki na matsi da rashi ƙwarai da gaske Allah ya ganar da mu Allah ya taimake mu nawa ya baka dubu ɗari da sha hudu kwana uku da ya wuce dubu ɗari da sha hudu da ɗari da talatin da ko akwai wani lissafin ne bayan wannan wannan shine na bangaren sarkin musulmi ok kai ma kace na bangare kenan eh. to wataƙila wanda muka duba din ba wannan bangaren <laughs> ba ne to dubu ɗari da wani abu dubu ɗari da nawa da sha hudu da dubu ɗari da sha hudu da ɗari hudu da talatin da biyar kenan duk wanda zai aure a yanzu a yau a lissafin bangaren sarkin musulmi hafizahullah to ya kamata ya ba da sadaki naira dubu ɗari da ashirin in ka ba da ɗari da ashirin ka huta Allah Ubangiji ya tsare mana wannan hali da muke ciki. Amin. Wannan mai tambaya ta ƙarshe take cewa ita budurwa ce kuma marainiya ta ce ba ta da wa. Dangin babanta ne suke rike da ita? Ta ce tana son ta yi aure amma har yanzu Allah bai ba. Wasu har godi suke mata tun baya damunta abin ya fara damunta. Shi kuma baban nasu baya bibiyar su. Shi ne suke ganin kamar ya bar musu wahala ne su kuma don wata ce don Allah ya zata na farko da shi aure Allah ne ke kawo shi sai ke ta addu'a Allah ya baki aure da yawanci yaran yan matan masu addini da yaran ta zama budurwa ta girma sai ga aure take so ta yi ga kuma maraice wata ta mutu ko mm. to uban kuma baya kulawa da su Allah aurar da ke Allah mm. aurar da ke Allah ya baki yadda zaki irin waɗannan yara da suke kawo irin waɗannan matsaloli wallahi muna tausaya musu sosai kuma muna jin ba daɗi a cikin yanayin da suke ciki fatanmu mazan nan ya kamata su farka ku zo ku yi yanzu kamar misalin wani sati wani ya aiko mana ya ce wannan yarinyar bismillah ya shirya kaga da shi kenan kawai alhamdulillah sai mu ce Allah masa albarka to ina ganin anan da mu taka birki dai ko baka taka birki ba abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuɓen harshe ina neman afuwar Allah Allah ya fi mana muna addu'a alhazanmu Allah kai su lafiya Allah kuma ya dawo da su lafiya Allah kuma ya sa alheri Allah kuma ya ba mu nasara da dacewa Allah kuma ya ji kan iyayenmu ni dai anan zan dakata wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to masu sauraro muna godiya ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye akwai salis muhammad taraba da ahmad muhammad gidado da dan uwansu salihu salihu muhammad sani giyaɗe mm, yana so <laughs> masu turo tambayoyi za ku iya ci gaba da turowa akwai group ɗin malama hafsat za ku iya ci gaba da turowa ta nan sannan wanda suke da whatsapp number da aka bada su ma za su iya ci gaba da turowa sannan wanda suke turowa ta shafin dr abdullahi usman gadon kaya tiktok da facebook yanzu mun buɗe shi a facebook ɗin ma za a iya dinga turowa amma muna ba da shawara da masu turo tambaya da su dinga takaita tambayar su ba sai ta wani sallama suna sai an amsa musu sallama sannan su ce muna da tambaya a ce eh ku turo kuna bata lokaci ne gwara kawai ku dinga turo da tambaya ko kuma ku takaita ta insha Allah komai tsawon lokaci za a amsa muku tambayoyinku insha Allah to duka-duka anan muka zo karshen shirin sai masu addu'o'i da wanda suke kallon mu kai tsaye su ma suna yawan comment akan asasa addu'a da sauransu sai shakiyar rufe mana da addu'a to muna addu'a duk waɗanda suke tare da mu a wannan shiri namu suke haƙuri da mu cikin wannan dare don wannan harkar mu ta dare ne gaskiya sha biyan sauran <laughs> da gaske to muna fatan ah, jama'a abin da yasa muke karatun nan da dare saboda muna so mu rage mutane chatin din da suke cikin dare da kallon eh, abubuwa na haramci alakalli ko ba komai yanzu dai mun zauna tare da kuma amfana awa ɗaya awa ɗaya da wani abu a cikin harkar mu na addini waɗanda suke tare da mu suke bibiyan mu muna muku addu'a Allah ubangiji ya ƙara ƙauna da soyayya Allah samu cika da imani kuma kowa Allah ya biya masa sa duniya da lahira Allah ya ji kan iyayenmu Allah sa aljanna mu koma mu duk wanda ya rubuto mana addu'a da wata bukata ya Allah ka biya masa ya Allah damuwoyin da muke da shi Allah ka biya mana ubangiji Allah damuwoyin da muke da shi Allah ka biya mana alhazanmu a nan Najeriya za su fara tashi insha Allah ranar Laraba muna musu addu'a Allah ya kai su lafiya wanda Allah ya rubuta masa zai je Allah ya kai shi lafiya ya bashi ikon soke farali kuma muna addu'a wa hukumar alhazai ta ƙasa baki ɗaya Allah ba ta ikon sauke nauyin da Allah ya ɗora mata da hukumomi na jirage Allah ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu kuma alhazai Allah ya sauƙaƙa musu aikin hajjin nan duk da aikin hajjin ya yi tsada sosai to muna fatan Allah ya kawo sauƙi kuma Allah ya ba da yadda za a yi Allah kuma ya sa muna da rabo na ganin wannan ɗaki na Ubangiji tabaraka ta'ala da yin addu'a da kuma hawan arfa da sauka Allah ya sa albarka a rayuwarmu mu